وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بار مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من shiga أصبر وليدي ديدا wanda شاشدا ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka kuma wasu madina yau shekara arba'in, daidai da sha bakwai ga watan august shekara ta sha shida ga watan august shekara ta tara. mun haɗa a wannan cibiya ta musulunci da aka fi sani da raudatul furqan watan masallacin malam ko dr sa'id yunus zaria a irin wannan lokaci ba don komai ba sai don wa'azin goron sallah kuma kamar yadda aka yi ta sanarwa a masallatai na samsu salawat da na juma'a da cibiyoyi na addini cewa za a gabatar da wa'azin a wannan lokaci wanda kuma zai gabatar ba ɓoye ba ne shi ne malam dokta wata malam dokta abdullahi gadanta wanda malam la yahtaju ila ko ta'arifin jama'a kawai da an ce malam abdullahi gadanta a suna kawai an san waye mana roƙon Allah ya wuce wa malam gaba a abin da zai gabatar Allah ya mai jagoranci an ta sanar da cewa zai gabatar da lakca ne a yau akan wace gudunmawa ce ya kamata matasa su ba sunna a yau ya jama'ar musulmi na sani yima watan dukkan musulmi ma ba matasa ba irin wannan kalubale watan kamar ba su san da ya kamata su ba yar na gudunmuwa da sunna shi yasa ake tambaya don a gaya musu wannan irin maganar da a sheikh abdullahi a sheikh muhammadu hassan da yake nan a hudu da har aka mai da ita littafi na maza za ka damta lidinin ya jama'ar musulmi yana nuna matasa kowa ya tashi masunna abin da ya kamata domin inda muna yi mata abin da ya kamata da fa ba a tara mu an ce wata gudunmawa ya kamata a ce ba suna dan in muna ba ta da ya kamata ba fa za a ce a tara a tambaya a kan wata gudunmawa za mu bayar ba dan ba a sani ba kuma yanzu ana so a gaya ba. Gida da mata ala haddi qaulihi ta'ala fa zakkir fa inna dhikra muminin kullum ko ta sani a tunatar da kai yana da kyau amma dai mu sani cewa kamar yadda al'imamul barbahari yake cewa al'islam huwa sunna wa sunna hiya al'islam al'islamu huwa sunna wa sunna hiya al'islam haka abubuwan da za ka ji yau ana magana akan sunna sunna da zatiha ana magana kuma akan musulunci saboda malaman farko idan sun ce musulunci suna nufin sunna idan sun ce sunna suna nufin musulunci ya jama'ar musulmi da yake matasa ne mafi yawa a wurin akwai dattawa manyan malamanmu na karamar hukumar nan ta sabon gari wadda zaria da kuma manyan sarakunan mu da kuma ɗalibai dai ga sunan ko ta ina muna roƙon kowanne ƙoƙarin ba da cikakken haɗin kai da goyon baya da kuma natsuwa da ta kamata don jin wannan saƙon in an ce sunna alu sunna ce da abin da ya ce mai sunna da jama'ar musulmi ne ya kamata mu ba sunna na gudunmawa a yau ko kuma a halin da muke ciki ana roƙon allah ya wuce wa malam gaba allah ya sa mai hannu cikin abin da zai gabatar Allah ne jagoranci abin da zai gabatar zuwa ga abin da shi Allah ɗin yake so ya yarda da shi ina mai gabatar da malam da sunan Allah malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun yan uwa dandazon musulmi kawa da matasa na wannan gari zaria a wannan jiha ta kaduna a wannan rana mai albarka kamar da aka gabatar ina muku lale marama da zuwa wannan babbar mu'asasa ta addini mu'asasa zaujatul furqan ina godiya wa Allah da ya sanya ni cikin masu halartar wannan taro a wannan wa'azi a wannan lokaci a wannan gari na zaria kuma don gabatar da goron sallah Allah ya sani a Dr. Sheikh Said Allah ya saka masa alkhairi ya yi ta ƙoƙari ya yi ta gayyata lokaci bayan lokaci muka fi samun muskiloli da Allah bai rubuta zuwa na ba sai wannan ya ci kwaikwayo ne wannan shine wa'azina na farko bayan sallah a wannan gari mai albarka malamin Allah saka da alkhairi abinda ka faɗa Allah ya maka albarka Allah ba ka lada kuma akwai kalmomin da ka faɗa masu tsada ƙwarai da gaske wanda su ne dalilin zaman ma'ana so ina fatan kamar yadda Allah ya maka ilhama ya jefa maka waɗannan kalmomi ka faɗe su ni ma Allah ya bani ikon gaya wa ɗan uwana in gaya wa kaina abin da ya kamata mu yi kuma ma musamman su ne idan idan aka ce a matasa zan yi bayanin waye matashi da marhalar halittar ɗan adam ma gaba ke daga ina ta fara kuma ina ta ƙare sai ka ga a wasu marhalar suke kuma mai kai ne kuma ya saura maka idan an ce matasa a cikin dukkan wata al'umma da kuke gani su ne zuciyar al'umma kuma da masu yada alheri da masu yada sharri kullum burinsu su kama matasa duk abin da matasa suka ringume shi ka rike shi to dole shi din ne za a dawo a duk da kuma daɗi idan aka yi kuskure aka bar matasa suka bi wata hanya ta bata dole a zuba ido a ta wahala lura duk ta'addancin da ake yi a ƙasashe masu yin wannan ta'addancin za ga matasa ne saboda waɗanda suke shuka tsiya sun san waɗanne irin al'umma ya kamata su kama don su ci nasara a kan yadda za su shuka haka kuma idan da za mu koma tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar da awarsa da sahabbai da su biyo bayan shi za mu ga dukkan abubuwan da Allah ya dasa sallallahu alaihi wasallam da da'awa da waɗanda ya ta turawa da kwamandoji da turawa duk matasa ne misalai zan so insha Allah kaɗan kaɗan so kowace al'umma tana alfahari da matasanta kuma matasa su ne ake ce da su rijalul mustaqbal mazajen gobe matasa na ƙwarai su ne waɗanda suke himmatuwa kuma suke yin aiki musamman himmatuwa akan abin da ubangijinsu da ya halicce su yau da samu duk hidimar da za ka yi a duniya idan baka yi wa Allah hidima ba ka yi a sa'a sunan ka kayi rayuwa ta aikin banza matasa su ne suke suke tafiya bi kulli galin wani fi suke volunteering suke ba da duk wani abin da suke da shi duk kadarsa za su iya ba da shi don shi yadda manufar da suka yarda da ita gaba da matasa ne al'umma ke samun karama da matasa ne al'umma take samun ci gaba raya samartaka yin aiki na kwarai a lokacin samartaka shine mutum zai samu matsayi a wajen Allah idza tamassaka bi dinihi wa tamassaka bil akhlaq al islamiyyah al fadila idan matashi ya riko da addininsa ya riko da ɗabi'u na musulunci masu falala waɗanda aka shiro su min kitabillah da sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam daga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan abubuwa guda biyu wanda ya riko da abin da zo daga cikin su lan yadilla man tamassaka bihima abadan wanda ya riko da abin da ya zo cikin alkitabu da as-sunna ba zai taɓa kata ba walan yashqa kuma da zai taba zamantowa shaki ba to idan matashi ya zamanto da wannan ya da wannan sifa to ya zama matashin kwarai الشاب ya يعتز به Islam. matashin da musulunci zai yi alfahari da shi kuma zai karfafa da shi kuma al'umma za ta amfana shi idan matashi ya ginu akan rayuwa wajen bin Allah raya zuciyarsa kan bin Allah raya ruhinsa kan bin Allah neman a kan bin Allah amfani da ma Allahu alaihi kan bin Allah tabaraka wa ta'ala wajen neman marzatillah tabaraka wa ta'ala faqad istahaqqa min Allah khairal jaza to wannan matashi lalle ya cancanta ya samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai zama mahbuban fi ahlihi wa qaumihi wa muwatili abun so a cikin iyalansa abun so a cikin al'ummar da yake rayuwa da su akwai misalai na kwarai waɗanda aka buga mana na samari na kwarai da suka gabata waɗanda da su ne addinin musulunci ya yaɗo ya zo har nan garin zaria ni da kai muke jin cewa musulmi ne wallahi sai da matasan nan suka ba da lokacinsu suka ba da rayuwarsu suka ba da damar su suka yada wannan musulunci wannan musulunci ya zo mana manya-manyan bayan Allah Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas Ali bin Abi Talib Abdullahi bin Mas'ud waɗannan matasan ana baka labarin lokacin da suke samarkakan su za ka ɗauka lalle cewa ba ƙaramar asara kai a rayuwarka ba usama ibn zaid khalid ibn al walid محمد بن القاسم هؤلاء كلهم شباب أفنوا حياتهم في خدمة الإسلام suka karar da rayuwarsu gaba ɗaya a wajen hidimar musulunci duk saurayin da Allah ya taimake shi rayuwarsa ta allaka da addini neman kuɗinsa bai hana shi addininsa ba aikinsa bai hana shi addininsa ba sana'arsa ba ta hana shi addininsa ba wannan ya rabu ta kwarai da gaske kuma muna kira ga matasa ba a samun ci gaba a kafu a yi riko da addini in ba an samu a ta'awun da taimakekeniyar juna ba dole ku so junanku idan na ce matashi malam daga mai shekara ɗaya har mai shekara arba'in fa da shi ne shi ma mai shekara arba'in da wani abun akwai bayanin da zan zo shi ma ya shaɗe shi shi ma kuma zai ji cewa cin waɗannan shekarun da suka gabata mai yayi wa Allah yau shekarar ka nawa a duniya don Allah ka tsaya ka yi wa kanka hisabi afid nafsaka kabla an tuhasar ka yi wa kanka lissafi kafin ka je gaban Allah da maka hisabi a shekarun da ubangiji ya baka ya akil karim me kai wa Allah shine abin da malai yake faɗa maka da zuma kama da qaddamta lidinin la wannan qaddamta fi ne a wai ma da tuqaddimu lidinin lahi ba a wannan shekarun da suka wuce mai kai wa Allah wani tanadi kai na kabarinka kana da garanti yau cewa an kama ka mutu insha Allah ta'ala kana da aikin da zai kai ka gidan aljanna za ka iya rantsuwa ka ɗaga hannu sama a ce insha Allah kana cikin ibadin layi salihin kana da tabbas la ilaha cikin duhu mai kai wa kanka mai ka tanadar wa kanka kai kafin ce mai ka tanadar wa addininka mai kai shekarun yin nan muna karatu ranar washe garin sallah da su ba nake faɗa cewa ka duba yadda mutanenmu suke mana mutum jai mu ne yau idan mutum ya rungumo ta jam'iyya ta siyasa zai tallata ta kamar ka duba yadda ake tallan jam'iyya mana muna shiga ƙauyuka da'awa akwai wuraren da ba za ka iya shiga ba akwai wuraren da sai da mashin ake shiga akwai wuraren da sai ka cire an ajiye mazarin a ci sun ɗaga shi sun tsoma shi ƙasa saboda ruwa ya raba amma wallahi kana shiga sai ga 'yan siyasa sun riga ka tuntuni sun kai fasoji na jam'iyya wallahi tallahi an fi sanin jam'iyya akan akan sunnar annabi mutanen ƙauye sun fi sanin jam'iyya cutar jam'iyya sun fi sanin ta akan ma'anar la ilaha illallah su waye za su sallata la ilaha illallah suna birni suna zaune sai ba ƙauye ya zo ya yi ƙauyenci sai a ce aya ƙauyen ne bai san addini ba to ya zai san addini tunda ba a ji a koya bai ba yanzu idan nace wannan dattijan mai furfura wannan dattijan nace na tsora masa ya shi gidaji daji ya yi tafiyar kafa da awa uku yana tafiyar kafa ya je kai la ilaha illallah ya da'awa wannan dattijan ba zalunce shi ba a wannan shekarun sai na bashi wani abin da zai iya tsare mun a iya shekarunsa da lafiyarsa yanzu mutumin da daga nan iya taka zuwa tashi a sai ya huta amma kai mataki mai jini a duka mai lafiya mai kai ka duba yadda ake ba mutane fasoshi da aƙida ta jam'iyya suna yawo suna tallata a ko'ina duk wata lauha da ka sani duk wani kol da ka sani idan lokacin siyasa ne sai an liƙe shi da hoton wata jam'iyya wani ya ɗora kan wani mutane sun yi yadda wannan yana da muhimmanci za su tallata shi aina la ilaha illallah Su ake tallan la ilaha illallah a ƙasar nan fa a cikin jihohi na musulmi saboda wulaƙanci da ci bayan matasanmu a tashoshinmu har na za su shiga motocinmu da za mu shiga mu je inugu ko mu je kwanace ko mu je lagos ita kai mana wa'azin kiristanci a ce in the name of jesus close your eyes kuma dole karfe idan ka kana so ko ba ka so a garinku motar a garinku ta zo ta yi fashin a cikin garinku suna da matasa da suka tanada wanda za su suna musu da'awa sai sun kai ku wani wuri ko kana so ko ba ka so sai an maka da'awa to me ka gabatar wa jiya karatun ma da ake yi na ilimi na da'awa mutane yanzu zaɓa suke yi sai wannan mutum ya ga dama ba tsoron Allah ne ya dame shi ba wanne ya yi ra'ayi wanne yake jin ɗanɗano wanne yake so waye yake tare da shi waye ba na tare da shi baran je karatunsa ba to gani ake yi idan an je an yi karatu an zauna an saurari malami an masa gata ba wai mutum ya yi wa kansa gata ba wadda kawo kanku ya ku samari alal bindi wa a akan bin Allah akan taqwa wannan shine zai ta haƙiƙin wahda al-wahda ya tabbatar muku da haɗuwar ku sifanci da watasimu bi abdullahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da littafin Allah igiyar Allah ga baki ɗayan ku haka Allah ce wala tafarraqu kar ku rarraba wallahi malam suna sani suke kawo muku abubuwan da za su rarraba ra'ayinku suna da ga'ida farri kaso da bakansu sai ka samu damar shugabancinsu shi dan adam in ka ya haɗa kai to ba za ka iya cusa masa ra'ayinka ba haka suka fahimta 'yan duniya divide and rule kan rikasu da haka duk abin da za su yi su raba tsakanin ku wallahi sai su raba musamman ku matasa za su haɗa ku faɗa tsakanin ku za su caccenta ku za su tsatsaga ku ɗan gida da gida ɗan unguwa da unguwa suna faɗa suna gaba ba ta shiri da juna wataƙila jam'iyya ce ta raba su wataƙila wani ra'ayi ne ya raba su wataƙila wata ƙungiya suka shiga ta raba su suna sani a can suke kuka wutar don in sun bar ku kuka akan kanku za ku yi wa Allah aiki haka kai ku nemi ilimi a ku bil ilmi wal ma'rifa ku nemi ilimi ku yi karatu ku san Allah ba abin da za ka iya a duniya ba ka da ilimi karan gidanku da jaki ya ce ta ga wallahi sai ya fi ka amfani dan gwanda shi jaki zai cinye shi za a zo a sa shi a wuta ya ba da wuta kai in ba ka da ilimi sai ka mai amfani ka kai ba jaki ba ballanta a rufa ka aika dukan ka kai ba dabba ba ballanta aika tsora maka kaya kana dako ka je ka dawo an amfani da kai me amfanin ka in baka nemi ilimi ba ilimin nan kuma gaba ki da wannan ilimi ne za ka samu sanin Allah sanin Allah za ka yi wa Allah da'a wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima inda bi Allah bi manzon Allah to ya samu rabo barabo in uwana musulmi mu dawo Allah mahalicin mu ya halicce mu sai mana marhala marhala ta rayuwa ana cewa marahilu hayatul insan marhala ta farko dan adam yana matsayi ne a marhala na wato aljalilu ko aljinanatu lokacin da mutum yake jariri yana cikin cikin mahaifiyarsa huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kuna jarirai huwa a'lamu bikum Allah shi ya fi sanin halinku shi ya fi sanin tabi'arku shi ya fi sanin yaya za ku rayu ba wanda ya san ka sama da Allah ya halice ka sai a tsara idan ka rayu baka bauta wa Allah ba yayin da ya halicce ku yayin da ya rayar da ku min al'ardi kai har lokacin da kuka cikin cikin ma'iyayenku kuna jarirai to akwai wannan marhala Allah ne yake ciyar da kai Allah ne yake shayar da kai inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak فينفخ فيه الروح fa wa kaza wa kaza wa kaza duk shirin rayuwar dan adam duk inda ke gani dan adam ya kai Allah ya san da shi kuma shi yayi shi tun yana cikin cikin tsohuwarsa marhala ta biyu shine ta tukula fi wasila yayin da mutum ya zama yaro a tifil dan ciki ba a ce da shi fasil sai in ya fito dan ciki ba a ce da shi fabi sai in ya fito shi yasa dan ciki ana ce da shi janin daga ciki yana fitowa duniya ya canza suna ya zama fifil daga haihuwa har zuwa balaga duk yaron da yake wannan range na shekaru tun daga haihuwa zuwa balaga ana ce da shi fifil ana ce da shi sabi saboda Allah ya ce wa idza balaga al-asfalu minkum al-uluma kajifa wa idza balaga al-asfalu minkum al-uluma sai ce al-asfal in sun kai munzalin mafarki na balaga kenan a wannan shekarun sunan su asfal فليستأذنوا كما استأذن كما استأذن الذين من قبلهم kaga wannan mahala sabita wato wannan ana nuna maka hadarin rayuwa ne malam ya fa jariri kake a cikin cikin mahaifiya baka san komai ba ba abin da ka sani illa ka cika sha kawai kana ci ne da sha dalilin wani wannan sai yake nuna maka a rayuwa dole ne ya zama kana da alaka da wani an adam zai taɓa rayuwa cikin kaɗai a bayan gaza ba a cikin cikin mahaifiyar kama ta cibiyarka abin da mahaifiyarka ta ci in ka ci mai daɗi ka ci mai daɗi in ka ci mai sanyi ka ci mai sanyi in ka ci mai zafi ka ci mai zafi kaga dole kana da mai akwai wani linkage tsakaninka da mahaifiyarka kuma wannan yana nuna mana alaƙa ɗa da mahaifiya duk kirki bai kamata ya rabu da mahaifiyarsa ba an yi lokacin da ta cibiyarka take ciyar da kai in ka sha agwaluma ka sha in ka ci dire ka ci in ka ci wake ka ci kai Allah gidan iyayen mu Allah ya musu rahama Allah ka sa cece su Allah ka sa ƴaƴan mu cece mu to sai kuma ka zo wannan asufin da na faɗa asubi sai marhala ta uku akwai al-ashud marhalatul ashud hatta idza balaga ashuddahu ita ce marhalatul shabab marhala ta samar samartaka kenan الله قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأفله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين عندي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده wato hatta ya buluga marhalata shabab sai ya zama saurayi matashi wanda yanzu muke magana kenan kenan yanzu wannan marhala ta nawa ce ka wuce eh, jariri ka wuce sushul yanzu ka zama matashi ka zo tsakiya kenan shine hadari ka hau kick ka je karshe in na ce karshe karshen karfi kenan yanzu duk wanda ya wuce marhala na shabab to ya fara gangara duk wanda aka ce ba shabab bane ba shaf bane to yana gangarawa ne tuntuni ya ma fara haɗa kayan sa kaga yanzu in ka yadda kai matashi ne to ina shaida maka ka rayuwar rayuwarka gida biyu wataƙila ka ci rabi wataƙila ka gangara ka cinye gaba ɗaya wataƙila ba za ka ci ba marhala ta hudu ita ce marhalar shaikuka shaikuka wannan ko malamai suna ce da ita almarhalatul akhira duk wanda aka ce ya zama sheikh ya zama tsoho ya zama dattijo to ba saurayi bane ba matashi bane ba wannan hiya almarhalatul akhira min min marahil hayatil insan to ita wannan hadarinta dadinta akwai dadi akwai hadari hadari shine yayin da mutum yayi riwayan rayuwarsa yaga a lokacin da yake marhalatul asiba wa marhalatu shabab bai yi komai ba to yanzu kuma zaki ya kamata ya tsaya yayi aikin din ya fara gangarawa kun bai da cikakkiyar lafiya bai da cikakken lokaci ga nauyin rayuwa ga nauyin iyali ga matsalolin rayuwa ga matsalolin gida nauyi ya yi yawa ba lalle ne nauyin ya barka masa bauta Allah yadda ya kamata ba baka da cikakken bacci ko bacci a marhalar shi kuka mutum ba samu yi bacci wadatacce irin baccin da zai a marhalar shi ba ka tambayi da cewa nan yadda yaro matashi zai kwanta da wuri ya yi bacci wallahi ba su yi sassi ba yanzu shi da nan duk inda ya kai ya kawo wallahi karfe uku tana yi sai ya tashi saboda bacci ya ishe shi zai ce na gaji saboda ya gama yin baccin nasa a baya ka lura kai yanzu da kake gabana za ka iya baccin jariri jariri kullum bacci yake yi to lokacin sai yake ci lokacin da ka fara zuwa makarantar firamare za ka iya bacin jariri yanzu za ka iya yi to shi ma da cijo wanda yake marhalar shekuka ba zai iya baccin matashi ba jikin ma ya gama yin baccin ma sai dai ya yi kawai ya ɗazinsa to wanda Allah ya ba shi dama to sai ya tsaya tuna cewa rayuwarsa ta kai ƙarshe ya tsaya yi wa kansa sanin malamai sun yi saɓani menene farkon marhalatu shekuka daga shekara nawa ne hadidinta? ba suna cewa shekara hamsin ba a ce da mutum ya zama shek sai ya je hamsin ka za a har arba'in ma a bisa wannan ra'ayi na sama, na malamai arba'in arba'in da biyar da shida da bakwai da takwas duk kana layin shabab sauran karfinka za a fara ce da ka zama sheikh ka zama tsoho in ka kai shekara hamsin haka wasu suka ce wasu suka ce a'a arba'in wasu suka ce arba'in da wani abu amma dai babu saɓani ita ce marhala ta ƙarshe kuma lallai halin ɗan adam yakan cancanja a rayuwarsa ƙarshen halin ɗan adam shi ne ajal yana zama shek sai zama ajal gajiyayye. idan yaro zai iya tashi ya karanta izu ashirin a tsaye a raka'a kaza shi dattijan nan sai da kujera zai sallah haka ne ƙarfin ruka da zai iya ya da a tsaye ba ajal abincin da yaro matashi zai zauna ya ɗirki girki wannan tsohon aka zuba masa shi a gaba sai ce ina ya mun yawa ko da ya fi kowa rama da zai iya ci ba don ya gama cin nasa motsawa da kadar-kadar komin karfin zuciyar da cijo da isa yi abin da matashi zai ba saboda a kashin ya gaji malam ku duba fa ko inji ne janareto kai ta saye shi ya maka shekara ashirin a gidan ka yana aiki ai aiki inji janareto wanda kana masa sabis kana zubar da bakin mai kana canza safaya ko dinsa to yaya injin cikin ɗan adam da ya shekara saba'in tamanin duka injinan nan suna aiki tun ranar da aka aike shi injin tace so yana yi injin murƙushe ƙashi yana yi injin tace ruwa yana yi injin tace jini yana yi injin tace ba haya yana yi na'urar da take raba tsakanin iska da abinci a cikin cikin mutum yana yi kwakwalwa tana aiki kun ji aka halicci mutum kwakwalwarsa take aiki. Right, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Isa don karkai mamaki wa yance ko daga ta samu matsala ta daina aiki shekara ta nawa? Ai ta yi kokari ta shekara ashirin tana aiki ba a canja ta ba. Karkai mamaki don an ce kafa ka ta samu matsala ba ka iya takawa yanzu ai ta yi kokari shekaru nawa babu tsalle-tsallen da baka yi babu dajin da baka shiga ba a kasan nan ba bol ɗin da baka buga ba ba haɗarin da baka jefa ta ba. To yanzu sai ta fara gajiya ta nuna ta gaji alama ne ake nuna maka ba tun da kafa ka ta gaji to sauran bikin ma zai gaji Ba na ku tuna zuciya da take bugawa babu wani lokaci ba sai zuciya tana aiki idan zuciya fa ta tsaya ta tsaya amma tunda Allah ya yi ka ka take ta aiki take ta aiki take ta aiki kai ai akwai abun ibra to abun kai wanda zai karar da rayuwarsa ne amfana da wannan shekarun da yayi ta gajiyar da gangan jikinsa ba ta hanyar bin Allah ba to akwai aji akwai haram shi ma tsufa ne akwai za'a shi ma rauni ne akwai khar rugurgujewar ne mutum ya zama kharif a daga aji. hannun ya yi ya lankaɗe yarai amma baya iya komai akwai wanda da kashinsa da fitsarinsa ba yi da bambanci da jaririn jikansa ko kunnansa kamar yadda ake wanke wa jariri kashi haka ake wanke masa kamar yadda ake wanke wa yaro fitsari haka ake wanke wa bai mutu ba kuma ya ki mutuwa yana nan yana cin kuɗi Mai ta kai shi asibiti yana cinye kuɗi kuma ba warkewa zai ba a bar shi a ce an bar shi ya mutu a kai shi a kai a kashe kuɗi nuqirru fil arham ma nasha'u bila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablugu ashiddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri arzali al-umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a الله أكبر أوكي أبو نكر النهاية نهاية فالنهاية إتسي الموجود نهاية كل نفس عشان دوناه ميري وما يدعلها كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشد والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون قاب ابن إسرائيل يفدى أشكين قصيدة قصيدة تبانا سؤاله yake kullum mu insa wa in talat salamatuhu ya ilahi kaji wannan magana kullum mu insa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadza manqulu ko mahmulu kowane mutum da ka sani wa in talat salamatuhu duk tsawon zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da ya samu wallahi wata rana sai an dora shi a bayan makara komun lafiyarka ba kana ga dara lafiyar ka kalau ba ai ni wallahi ba na ciwo ni yau shekara ta ni na taɓa zuwa asibiti alhamdulillah wa in talat salamatuka yawman ala alatin abda'a tuhmalu wallahi sai an ɗauki ka a ban makara makarar kuma wannan hannayen mutane shine makarar da za a ɗora ka a kai kana cewa ya wailaka aina yadhabuna bika ya kai kanka ina za su kai ka gidanka na asali kenan wannan gidan temporary house ne permanent house shine wannan kabarin gidan kasa matsatsan guri da wannan teburin ya fi shi faɗi wallahi haka za su tukuce a ka yuhawwalu an qaribin min usuri muzakhrafa fi ila baiti turab wa yuzau fihi mahjuran wa inda ya ilahi wa yuzau fihi tuza fil za a saka cikin kabari mahjuran an kaurace maka wahidan kai daya ta bihi da ibtirar abubuwa na kun taka sun kewaye ka kina da bala'in da ke cikin kabari ba wanda zai iya ce maka komai sai wanda ya je ya gani kenan duk lafiyar da ka samu kar ka lafiyar ka ta ruke ka wallahi ka ji ka ba Allah kar ka ganka ɗin yau abokanan gari sun mutu sai kana nan kana ganin ai mu za mu daɗe wallahi ba wanda iya irin irinsa wanda aka fi so an ɗauke shi annan muhammadu alaihi salatu wa sallam law kanat ad-dunya tajumu li ahliha la kana muhammadun hayyan wa baqiya ba duniya tana dawama ga waɗanda aka yi wato ahalin duniyar mazaunan duniyar to da muhammadu yana nan yau yayi kai ka zo kawai gari ne manzo Allah baya nan wallahi kai ma sai ka tafi shi duniya aqallu min al-qalil wa ashiquha adallu min al-dalil ita ce duniya ta fi kaɗan kaɗan duk abin da kake ganin sa kaɗan ne duniya ta fi shi marungumin marunguminta masoyinta shi yafi fi kaskanci to a Ku karka yadda ka rudu kanka akwai marhala da za ka zo kanta kuma akwai makara wataƙila ta unguwarku ne wataƙila makarar inugu ce wataƙila makarar wane ta za a ɗauke ka wataƙila makarar makka ko madina wataƙila a nijar za ka mutu wataƙila a cadi wataƙila a kamaru za dai a ɗora ka kuma za a binne ka wataƙila kuma dabba ce za ta cinye ka wataƙila haɗari za ka yi mota ta cinye ka sai an zo da tsintsiya ana kwashe kashinka amma dole sai an tashe ka wani suka fi su fasa'iƙa man fi samawati wa man fi ardu illa man sha Allah duk wani usulubin Qur'ani usul bari za a busa ƙaho duk wanda ke cikin sammai duk wanda daga mallin alfazil umuma duk wanda ke cikin sammai duk wanda ke cikin ƙasai sai ya tashi wallahi babu wani wanda ba zai tashi ba ko mutuwa kai aka yi maka irin na yan indiya aka je aka saka aka kone ka ka zama toka aka watsa ka a teku wallahi Allah sai ya sa mala'iku sun hada ka dan kifi ne ya cinye ka shine kabarin ka idan aka ce ta cinye ka wannan din shine kabarin ka kuma tambayar kabari a cikin dabba za a yi maka la ilaha illallah la ilaha الله تمام كي تعمل الله تمام كي تعمل الجو مثل ما نعطى عظم لي قاوة شيخ مامري بن ساني الوسيمين رحمه الله ياي بياني أكن ربلا بدك شك شمتها صح يا الله تهاشي من الله أتوان الدنيا ما لم نحن بدأش wallahi duniya ba ta da daɗi inda suke ji da alama tunanin tana da daɗin in ka tuno wani abu sai ka ji ba ta da daɗi lokaci ne gajere lokaci ne gajere da hankali shine wanda Allah ya dora shi akan wannan hanyar sabon Allah nawa sabon ne nawa ka rasa makabarta tun da kake kai anguwar ku ana tuzo ana binne mutane zulmi bai shi wazi ba nawa ka je za ka iya yarda mamman sanda ka binne ka iya yarda adadin sallar gawar da kai fi kulli yawmin lana maitun uku? haka wani ba Allah yake faɗa yace kullum muna da wani gawa muna da mamacin da za mu raka shi wata ƙila ne ne wata kai ne wannan bai shin wa'azi ba bai shin wa'azi ba me yasa rigunan da muke sa suke rudan mu suke sa mana muke jin za mu dade me yasa gidajen da muke ginawa me yasa ababen da muke hawa me yasa kaza ba ka ga kaza ba ba ka ga kaza ba ba ka ga kaza ba Zan Allah fa zuwa aka yi aka tambaye shi aka ce kana so a barka ka ci gaba da rayuwa ko ku je wajen Allah yace fi rafiq ala yana so a dauke shi haɗu da manya manyan abokanan zama madaukaka duka duka shekarun annabi nawa ne shekara 63 aka ba shi. don Allah nawa kaza a cikin 63 karan tarihi sabai wannan ya mu shekara arba'in da kaza wannan ya mu shekara hamsin da kaza wannan ya mu shekara sittin da kaza wannan ya mu kaza kai yanzu duk kana nan ka kuffashe waɗannan shekarun amma har yanzu kana da kafar a amince baka jin cewa zaka tafi to shi babu bala'i mutuwa ta rufe ka baka kimta ba shine abin tausayi wannan yace ta ala shekara 63 annabi Allah ya bar masa abubakar haka tabbata zuciya ka ba haka Allah ya tafi da su yanzu akwai wani mutum very important somebody da ya kamata ya zama bakiyan yana wanzarje a duniya irin annan Muhammad baya nan ya tafi wallahi an daga maka wani mai shekara 63 anan zaka yi mamaki daga da sauran karfinsa to wallahi annabi da sauran karfinsa aka dauke shi suna irga furfurar da suke kansa shi bai ma furfure gaba daya ba amma haka ya tafi ko saba'in ɗin ma Allah bai cika masa ba kuma ya faɗa hadisi ya ce yau dama a amaru ummati ma bai na sittina ila saba'in shekarun al'umma ta tsakanin sittin ne zuwa saba'in duk ana ake sheme mutane kafin wani ya zo sittin ɗin an sheme shi ya tafi wani yana sittin ɗin an ɗauke shi wani ya ɗora sittin da wani an ɗauke shi saba'in an ɗauke shi daga saba'in da wani abu dama shi an fara nuna ta ce ai wannan da shi ne tsohon ya kai saba'in ba kai kanki ka san da yawa akwai lissafin da babu kai wallahi idan ka yi wasa sai an zo gidanka ana lissafin auren ƴaƴanka ƴarka da za a aure wallahi ba a neman shawararka saboda you're totally expired ka yi expiring ana raye baka mutu kai da kanka za ka ɗauki je gurin yara ku je a tambaye tambaya aka ba ku je gurin yara ka. amma wannan bai sa da kace a je wurin yara ko kuma ki wani tanadi da kike yi ba matasa gata ne gare ku Allah ya ba ku wa'azi da za ku faɗakar za a faɗakar da ku ku gane ku suwa akwai matashi mustaqimi akwai matashi munharifi akwai matashi mutahayyiri baina baina waɗannan su ne kashe-kashen matasa guda uku da shekaru Muhammad bin Sani Lusaini ne ke fara matashi mustaqimi matashi munharifi matashi mutahayyiri baina baina matashi mustaqimi daga istiqama ne الشاب المستقيم shine wanda ya imani da Allah shi mumini ne kuma dukkan ma'anar imani abinda jikar imani take ɗauke da shi to yana aikata daidai gwargwado ya imani da addininsa ya yarda da musuluncinsa ba ɗan raba ba ne matashi musulmi shi ne mai son addini wanda ya wadatu da addininsa mai kishin addininsa yana ganin ci gaba a rayuwa shi ne bi Allah matashi musulmi shi ne mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutabi'an lirrasul alaihi salatu wassalam fi qawlihi wa amalihi fi'lan wa tarka ya iyakance kansa ya ce zai ba annabi sama da ƙasa zance da aiki aiki da bari matashi mustaqim na ƙwarai wanda yake kan hanya ta kwarai shine mai tsayar da sallah kuma alal wajhil akmal yana yin sallah mai kyau yana ibada mai kyau ba ɗan gaggawa bane a sallah ba kawai burin su sauke nauyi ba kun za akwai masu yin sallah kawai sauke nauyi ba dai azhar bane an je an yi ta an gama wani shi kenan mu tafi da Allah harka akwai sallar da idan ka ga wani yana yin ta kawai ka san yana yi ne dan kawai ya sauke nauyi ne kawai ba wai yana yi ne yayi accuracy din ta kai kyau saboda a ba shi kan sakamako ba da muka duba idan aikin kuɗi muke yi a nan aikin kwangila sai mu kyautata abin dan a zo a gani a ba mu kuɗi amma abun mamaki ibadun mu sallan mu azumin mu karatun qur'anin mu salatin annabin mu tasbihin mu ba ma gyara shi ba ma lokacin da muke yi ba ma tunanin cewa akwai wanda yake kallon mu kuma yana yana bada makin da point a kan shi ba kusa zaka mutum ya ji sallah kai sai yana haka kana kana Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu subhanahu subhanahu subhanahu subhanahu subhanahu yanzu Allah ko kai ne kake bada sakamako zaka ba wani mutum sakamako

wasu za su wa'i gari mutum ya shekara saba'in yana sallah Allah ya sallah ya zo bayi da sallar shekara biyu wallahi ana mu billah ina gaya muku gaskiya malam muna cikin kana ku yadda wallahi rafkanin da muke ciki malam ta kai ga yanzu mutum zai sallar magariba ya gidar kafin isha'i ya manta wace sura ya karanta a raka'ar farko da biyu wallahi shi kai da zo da asbahi limamin ku ya karanta gajeriyar sura fa ba ta tsawo ba kuma wallahi inda za a zo da rana a tambayi wa sura karanta ba ta manta sai ba ma limamin ka ba kai ma yanzu ba kai fila da magariba da isha'i ba ka tuno wata sura karanta abin da yake nunawa muna yin abun kawai an ce mu yi mun sauke na mun tafi kin ba addu'a zai daga hannu yana addu'a wai yana roƙon Allah haka yana yana kallo ana ana wani abu yana dariya wai haka addu'a yake amma ka san kai nan san eh, ina zuwa ina zuwa addu'a nake ina zuwa kaga yana haka qalbuhu lahin saurayi mustaqimi shine ke kula da sallah da zakka da azumi da dukkan rukunan musulunci matashi mustaqimi shine mai da'awa ila Allah kuma a bisa tsarin Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum lati hiya ahsan yad'u ila Allah lakinnaha bil hikma shab mustaqimi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar saboda ya san cewa rabauta tana rataye akan al'amur bil ma'ruf kuntum khayra umma ukhrijat lin ta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah matashi mustaqimi wanda yake tsaye akan hanyar Allah shine kullum yana kokari ya zai canza barna ba da shi ake yada barna ba ba amfani da shi ana ta'adi ba amfani da shi ana mutane ka zama munharifi sham matashin kwarai shine mai faɗar gaskiya a cikin mu'amala gaskiya a gidansu gaskiya a makarantarsu gaskiya a masallacinsu gaskiya a wajen aiki da an yi magana za a ce wani ba matsala mutum ne mai gaskiya amma an kana cewa wani sai dai Allah sauke girma ya faɗi saurayi na kwarai shine mai son alkhairi li ammatul muslimin dukkan musulmi gabaki daya mai jihadi saboda Allah dan ɗaukaka kalmar Allah da ikhlasi yana da khuluq yana da din yana da muhazzabul akhlaq dabi'u na kwarai da mutunta mutane da girmama na gaba sanin ya kamata mustaqimud din laylul janib yana da ainihin wato taushin sani mai buɗaɗɗen kirji karimun nafsi tayyibul qalbi saburun mutahammilun mai haƙuri da iya juriya hazimun la yudhi'ul fursa yana da hazama baya barin dama ta neman alherinsa na duniya ko lahira kuma baya aiki da afifa san zuciya baya jansa fushi baya daukan sai ya hukunci baya barin hankalin sai ya rinjaye shi raba shi da nasi mutamayyizi ne mumtazi ne yana da tsari yana da hikima lahu hikmatun wa samtun ga itikani kyautata abu a cikin al'amal ga jauda a cikin aiki duk rayuwarsa gaba ɗaya aikin alheri yake wannan shaf. matashin kwarai kenan kai ƙoƙari ka shiga cikin su akwai mun harifi wanda ya kauce daga intanet ne Allah kiyaye mu Mun munharifun fi aqidatihi ya kauce aqida farkon kaucewa kaucewa ta aqida yanzu yaro matashi ya tashi wayi gari baya bin sunna baya bin alqur'ani yana bin wata aqida ai yi asarar zuwa duniya ko kuwa sabatattun sa'an naƙudin sabon rai yanzu yana faɗa da gaskiya kuma yanzu mace ya zama ɗan shi'a ɗan shi'a a haifi ɗan shi'a a uzubillah tana zagin abubakar rayuwarka ta ƙare tana rayuwa a irin ƙasa ta najeriya cikin duhu da sauro da baki da talauci da musiba kuma ga bala'in zagin abubakar da umar da usman na tsinewa matan annabi an juyar wato wato al tam ba dai an juyar da tunaninka me suka maka guri bai hada ku ba daurin fata bai hada ku ba zamani bai hada ku ba karnan duniyar nan gaba ɗaya sun fi samun sauki a wajen ka sama da sabon annabi dukkan shi a tikidi gaba kiyayya da yake da gaba da sabon annabi wallahi baya da kafirai za a iya kulla kawance da kafirai da musu tara amma sahabin annabi wallahi ba za a yi mai akwai bala'in da yauce wannan mutum ya wayi gari yana bautar wani Allah akwai waɗanda ake roƙarsu da boko samari yanzu bala'in da yake damu a jami'o'in mu high institutions namu ne, subhanallah aqidar cewa ma ba Allah gaba ɗaya yada aqidar ba Allah ba magana addini ba kiristanci ba yahudanci ba musulunci ba kuma kawai mutum ya rayuwa kawai neutral kawai ba wani addini yara suna nan suna ridda a jami'o'i wallahi wallahi har terminus da lectures ake a wannan ana gayyata masu irin wannan akidar kenan zai zo yi presenting paper ya maka proving ba Allah you suna cewa you are just deceiving people ana bautar da mutane ana yaudara su ana sa suna bautar abinda babu shi wallahi wallahi malam na su akai zuwa suna yi suna da yanayin su suna da rubuce rubucen su suna zagin musulunci suna zagin Allah su zagi musulunci su zagi kiristanci su zagi yahudanci kuma wallahi malam kungiyoyi ne masu zaman kansu malam akwai infrafi da ya wuce wannan inhiram a sa maka jabar addini kana musulmi amma kana fada da musulunci ba ka kana sallah abun mamaki amma duk wani abu ta alimin islam ai kana ganin ciyar da mutane nawa ka ne mutane wani lattara ne a wata jami'a wai aka ga yana hada dalibai azar da asar baya sallah ko lokacin azar shi kitacin su lakta sai yana dan sauki sai ce duk wanda zai yi sallah ya je sallah sai wani yaro ya tambaye shi ya ce sa na ga shekaru kana daukan mu nan na ga kamar ba ka fita sallah ya ce kai yace ai sallah ra'ayi ce ai yace ra'ayi na gada ma da yi musulunci ne musulmi aka fitar dan daga musulunci ne yace na gada ma da yi wata ran ina yi wata ran ba na yi ka ji Allah ya yi ba san da Qur'ani ba da ikra fi din wani ne magana wani abin da kai ya ta yadda da ka yi sallah ka je yace kuna sauraron malamai masu kanani ga addini gane addini ba addini sauki ne addini sauki ne yace in ka gana ma kai ka gana ma kai yanzu ga ƴan uwanmu ne kiristoci yanda yake faɗa ƴan uwansa kiristoci yace ga su shi ma kana addinin su su ma Allah suke ne ba? kai ga wanda ka zaba shi ga wanda ya ya zaba duniya Allah ne gaba daya yace no no no ba na son fananin addini yace wani lokacin ya ga ya ra'ayi ya haɗa magarba da isha ya ga dama bai ba suna nan masu wannan aƙidar mulhidai na rantse da Allah har a kasashen musulunci a jami'oyi wasu wallahi akwai su faɗa suke da addini kafir yanda kafiri baya faɗa da addini sai ya zo ya wayi gari kana ganin su kamar addini ya karanta amma mulki ne duk wani abin da za ka mai na addini sai ya yaƙe ka magana wai ka kawo masa wai Allah ya ce annabi ya ce kawo hadisi kana waye wani ce kai Allah kana shirme kana amfani da zamani kana shirme zai nuna maka da gidaje ne kasa akwai waɗanda ke ɗaukar masu addini ƙauyawa ne da da mutum ya sha boko ba addini a cikin bokon sa kuma mamaki wannan abu abin tausayi kai kana kallon ba gida je diga kata shi ma kuma yana ganin ka ba gida je diga kata inhiraf gagazun ya ga tunani tunanin nan naka gaba ɗaya sai a sai shi a wannan zamani ya kai matashi sai ka zama hari. sun sai tunanin naka sun ciccuka maka wasu abubuwa yanda ake so ka yi haka za ka yi dole kana so ko ba ka so sai dai in kana da wata authority a gefe da kake control ka shine alkitabu wa sunna amma duk wanda yadda zamani ne zai juya shi to su kawaye gari sun hana ka sallah wata ran wallahi kuma su nuna maka da wanda ke sallah da wanda bai sallah ba duk ne hanyoyi da dama ta hanyoyin kafafen yada labarai kullum ana shirye-shirye na raba mutane da kiyam da al'akhlaqut tayyiba kyawawan halaye da dabi'u kullum ko kun sani ko ba sani ba ko ka gane ko ba gane ba a hankali za a ja ka kafafen yada labarai na ji da na gani yau idan ana so yaran mu tashi da wata waka a wannan shekarar ko shekara mai zuwa 2020 su ce a je yada wannan waka a gidajen rediyoyi ana sa ta duk sai ga ta game gari an san ta an rike ta suna da manufa kuma suna so su lalata wani abu to sai sun ta shi sun ta shi suna su lalata shi ana so a yaɗa wani abu to za a ci ƙirƙiro wani abu sai a nuna wannan abu shi ne birnantaka yanzu misali da mun sani iyaye da kakanni idan an yi aure da biki a cikin gidajen mu ake yi a cikin gidajen ma za ka wuce ana biki a cikin gida a unguwa ba ka sani ba don matan duk suna cikin gida an dafa musu abinci sun yi zumunci sun yi komai sai aka fara fito musu tabarma waje sai aka fara kawo musu kanofi da kujeru mata ne na aure biki ake sai a zo a ci abinci a waje daga nan ana ganin wannan fitowa wannan shine birgiya ka ya mace balagaggiya ta zo ta baza shinkafa tana ci a waje maza suna kallonta halal ta cire hijabi ta rataya matan ka ne ƴaƴanka ne kannanka ne daga nan yanzu aka fara kawo musu event center guraren biki yanzu wani attajiri da ya samu wani fili da ya gagara gina shi sai zai share shi gyara shi da yan rumfuna na zamani ya zuba wuta ne kan kalli kalli da yan fulawoyi da injinsa generator sannan ya samu business center naira miliyan biyu haya some hours miliyan biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar daga al'asar zuwa ƙarfe goma na dare dubu ɗari bakwai ne arha dubu ɗari biyar mai sauƙi ana jin kunya kama da dubu ɗari biyar a je a yi kiɗa a yi rawa a haɗu da maza da mata a kira makiɗa a rungumi juna maza da mata a ɗauki hotuna namiji ya zo da shi da matarsa ta sa kayan kafirci shi ma ya sa na kafirci a kawo musu kek su yanka ya rungume ta ya tsotse ta ta tsotse shi a gaban al'umma a kira uwarsa da ubansa a kaɗa musu shiɗan uwa da uba na daban ne tsofai tsofai shekarar ta hajiya shekarar ta saba'in da takwas hajiya alaji shekarar ta amanin da tara alaji da zai rike hannunka ana tunawa laƙaƙau laƙaƙau laƙaƙau laƙaƙau suna rawa wannan yanzu shine birge ana ɗaukan hoto suna taya 'ya'yansu murnar aure haka ake yi ba to akwai inhirafi da wuce wannan muna nan ana ta mu ana raba mu da al'adunmu na kwarai ma sun raba mu da shi al'adunmu na kwarai sun raba mu da shi sun ci mu da al'adunsu da a iya saninmu matan kafirai su ne muke ganin za su yi kwalliya su budda tsiraici mamansu da gabansu su fidda gashi a sa jambaki a yi make up a sa farin tufafi a sa matsatsiyar riga komai an cikin kafa yana nan a fili ana kallon shi wallahi fan da brazilian yana nan a fili ana kallo za a iya sanin mutum ne za zo shiga cikin mota da da kot da mijin ya sa kot a je coci a yi abin da za a yi a coci a zo ana yawo a cikin an sa mota balan-balan yanzu musulmi su tafi wani abu musulmi ne suke ɗinki da za a yi wa yarinya budurwa wacce za a je ta fitowa a fati ɗinki shaɗai naira dubu hamsin riga ɗaya kuma rigar inan ya ranar ta ita ke aiki ba ta sake aiki wato gari bayan da za a yi bayan wata biyu ta sa maka wannan rigar tana sawa sai kanka za a ga cewa rigar ba ta mata daidai ba ta canja make up ana yin gyaran jiki an kawo mana da mun san da shi ba da mun san gyaran jiki namu na iyaye da kakanni da ke koya mana dabaru da ake yi duk muna da shi amma yanzu an kawo na zamani odar kayan gyaran jiki ake daga dubai daga america daga china daga kaza yake canja halitta kuma abin tausayi namiji ne zai zo yana yi wa yarinya budurwa za a aurenta yana mata gyaran jiki ana buɗewa namiji zai zo yana gyara mata fuskarta yana gyara da ido na na gani wani ya je yayi an gani an turo yana gyara mata kirji yana shafa mata lalle wai yanzu yau lalle fa mata wai ba za su yi lalle a gida ba wani inhiraf kenan na bangaren yan mata ba za su yi lalle a gida ba sai dai su je gurin shagon yin lalle namiji ne yake yi mata lalle kido wallahi tallahi a ƙasar nan akwai inda matan musulmi suke zuwa kitso maza suke musu kitso shagon kitso maza ne suke kuma ba uban da zai magana akwai inda rafi da wuce wannan to kana zaune kana sallar za su tashe ka a ɗabi'ar masu sallar da wani shi matashi mun harifi shi ne ke tattare da wannan inda muku bayanin magana magana intirafi subhanallah aka abin da ya shafi sexual harassment ɓangaren mata lesbianism mace ta nemi wata mace yau an tashi mu matasa 'yan mata an canja musu tunani shine inhiraf din an juyar da su da ta'alimul islam mace ke neman mace da kullum kokari suke yi su tabbatar da auren jinsi mace ta auri yar uwarta mace namiji ya auri ɗan uwansa namiji Wani abin har a majalisa fa ake zama a tattauna a kawo motion ya za a zartar da dokar namiji ya auri dan uwansa namiji halal ne a kasa za a kasa za kun san me saboda musulunci ne ce a aure ya tsakanin miji da mata suka ce yanayi ya zo dole nauyi yayi yawa namiji ya auri dan uwansa namiji ba ruwanka da shafani ya tafi kasuwarsa kai ma ka tafi taka ya tafi ofis ɗinsa ka tafi ko a da daddare kawai da shi an iska ne ya yadda kai matarsa ce shi ke nan sai a dawo ka duba iska iskanci da rashin mutunci wallahi wai ba sai ka kama mai gidan haya ba ba sai ka biya mai kudin zuwa asibiti ba kar ta san kar ne za ku raba rayuwa ne wani abin da ake yi kenan namiji yana sha'awar namiji wani ɗalibi na daga amerika ya bugon mu waya ke shamalan da allah kuna da makarantun qur'ani na hada qur'ani na yara ƙanana tun suna shekara shida godin bishola muna da yara ne biyo muna so za mu iya turo saboda mu a makarantunmu kin yaro yana karami kin yana shekara shida yana zuwa nazari school a cikin by State education da ya zai nemi namiji ya mace za ta rinka jin daɗi da ya uwarsa mace ba sai ta buƙaci namiji ba ya namiji zai iya jin daɗi da ɗan uwansa namiji ba sai ya buƙaci mace ba yana cikin lalacewa da matasa suka yi yau ne inirab ta ainihin wato harkar namiji ya kuntanci namiji luwadi malam ana luwadi a ƙasar nan na bazar hankali luwadi malam ya kai matsayin da ya wuce tunaninsa. malam luwadi ƙungiya ce da sufa ƙungiya mai rijista malam wallahi ha fitowa suke suna taro shekara shekara ko bayan wata shida shida suna da ofisoshi wallahi ana funding ɗinsu from outside turawa da suke a kasashe da suna da ra'ayin taimakon luwaɗi musamman mu kasashen mu an san addini ne a gaban mu an yada wannan harkar luwaɗi akwai wani gari da na je na wani wa'azi a kan harkar luwaɗi wallahi sai da aka kawo mu jan kunne cewa ka fafi a hankali mu muna da rijistar kungiya da gwamnati an san da zaman mu duk wani wanda zai zo ya kira mu ya yi magana akan mu za mu iya ɗaukar mataki na shari'a a kansa ya ce to ku masu wa'azin in kun shirya ne wa'azi a kai zan yi in kuma ku shirya ba to ba zan zo ne wa'azin za a tafi da ni kuna kallo ba eh ai gaskiya ne malam in sun shirya za su kare gaskiya ni kuma zan faɗe ta yawa nan zo kuma a fafata bai tsaurin idan ɗan luwaɗi har ya kai ya yi magana don me za a yi magana a kan kuma ina gaya muku Allah kada ya nuna mana wannan lokacin akwai wannan motion kan wani wanda yake da alaka da harka yake gaya mun kwanan nan ke malam wallahi Allah zai kama malamai a ƙasar nan idan ba su yawaita wa'azi a kan luwaɗi ba abun yi yawa kusan bai likitoci za su gaya muku da ana faɗan ƙananan yara mata ko yanzu ƴan yara maza ake faɗi kuma suna shigar da yara ƙanana ɗayan teenager ake amfani shekara goma sha galiban ƴan luwaɗi waɗanda suka fito sun san yaro mai shekara goma sha mai shekara sha bakwai sha takwas ashirin ashirin in ya kai shekara ashirin da wani abu abu after twenty ma wasu na ce ya tsufa ka duba musiba dan Allah dan shekara sha biyar sha bakwai ya yake ma amma wallahi su aka fi sha'awa kuma su ake shigarwa a cikin harkar kuma ana ba su kuɗi ana nuna musu duniya akan abu ciwon abun wani likita yake gaya mai ce wallahi malam yanzu za a kawo yara bila adadi gaba ɗaya an lalata musu duburansu gaba ɗaya ciwuka ne kama su saboda luwaɗi da ake da su wani yaro an ga yana kashe kuɗi aka tambaye shi a gida ina yake samun kuɗi sai ce ai wani ne yake masa kaza kaza kaza kaza yana bashi kuɗi karamin yaro yanzu yara ƙanana suke koyawa yanzu bala'i idan iya bala'i in aka koyawa yaro ɗan shekara sha hudu sha biyar aka koya masa bala'i kenan har ya ƙare rayuwarsa yana wannan abu kuma da wahala ake daina zuwa ɗin wani ya zo zai tuba ya ce wallahi ya kasa tuba shi fa yayi iya addu'a da zai sai ya daina sai ya da koma sai a kira shi akwai mutumin da aka ba shi mota dan ayi luwadi da shi ofa yanzu ofa ta ofis ta aiki wallahi akwai wanda sai an yi luwadi da su a ba namiji ya kwanta a kanka yi awanni a kanka gama da kai ya zo ya dauki ofa ta aiki ya ba ka. wannan ni na san da wannan wani ne aka yi masa aka yi bugowa ya ce gashi za a bashi an ce kaza wanda zai bashi ofa din ya ce ka je kefa aka rubutu? not aka bayar yace ka gaya wa koga da ya turo ka baka ka ce na ce ba zan baka ofar ba sai na kwanta da kai dan ni ma kafin ya bani ofar wannan kujera sai da ya kwanta da ni bugo yace wai ya karba ko ya karba na ce ashe ashe busacce ne kai alfarma yanzu a kasan nan idan ka bi ta hanyoyin manyan masu luwaɗin kuma da yawa daga cikin manyan mutane suna yi alfarma in kana nema a maka wata alfarma sai a nuna maka to za a yi maka alfarma amma sai an yi kaza ne malam da a ce namiji yana daukan ciki yana bayyana da kun ga mazaje masu ciki a titunan unguwar ku daga rukan ku wannan ka ce ku kiyya wannan ma injiraf ne lalacewa ne ta matasa abin tausayi su ake ɗiba a halaka a koya musu saboda kuɗi ba ka cin jarabawa a jami'a da hanya kana so ka gama jami'a ta samu aiki ba hanya kuma wannan fa international akwai international funding daukan nauyi da taimako na kasashen waje tallafi a kai har likitoci ne wani likita ai yana yi tuba shi likitan su ne ce yanzu kare karatun likitanci na zo ina duba waɗannan mutanen idan ka je an yi ɗaya biyu sai a kai likita ya je duba lafiyarka a baka wasu ƙwayoyi da tsara mata kashi da sha'awa idan an lalata ma dubura akwai kwayan da za a baka abin in ka warke ka dawo a ci gaba da to haka na mata akar mukalla da hakuri mana wannan maudu'in yana da yana da nauyi kuma akwai wato karna da yawa da aka yi mana mana idan ka zo yanzu harkar da lesbianism mata su nemi mata yanzu gida gida suke bi suna da kungiya su mata neman mata akwai kungiyar neman maza akwai kungiyar neman mata wannan zina kuma mace namiji ne masu kun ga kun sani ba sai na yi bayani ba wannan is normal wannan is common dama ana yi to masu ta nemi mace kala yanzu kungiya ce da su zuwa suke suna bin mata gidajen biki suna tallata musu harkar kuma akwai kuɗi a cikinta suna neman taimako ce a matsayin ki na mace suna zama aure bazan yanzu ba a dogaro da su su zo yana wulakanta ki sha'awa ta dame ki ta yi da ke ko mijinki ya tsufa baya iya biya miki bukata ga hanyoyin biyan bukata ko kina da babbar sha'awa mijinki baya iya biya miki bukata ta ga hanyoyin biyan bukata da yar ke za ki iya yi suna raba wa junansu kayan bacci daga cikin alamun da ake gane su raba kayan bacci duk mutum da kaga ta dauko kayan bacci ta kwanciya bacci tana yi wa ƴar uwarta mace kyautan wannan tana da alaka da wannan kungiyar dan me za ka kawo mata kayan bacci sai ta ce gwada an gani inda tana ganin yar uwarta mace sai ta cire kayan ta gwada ba kai da gaske wallahi a gidanka za a zo a wannan wallahi akwai mutumin da yake min ya kama mata ne irin wannan da jiyar da iyalinsa a gidansa wallahi ina muku rantsuwa kaga wannan inhiraf ne ya shiga har cikin matan mu na aure to za a iya zo a koya wa matarka wannan abin sai ta yi wata biyar shida bata bukace ka ba kai mamaki ya ake take rayuwa tana da inda suke samu biyan bukata akwai mai zuwa tana biya mata ma dugo suna rufe kofa su rike juna su abinda za su yi wa junan su duk abin suke bukata na sha'awa su kuma idan ma haka bai isa ba yanzu haka a shaguna manyan shaguna akwai azzakari namiji akwai kuma al'auran mace ana sayarwa akwai manual akwai wanda ake juna shi da wutar lantarki akwai mace cikakkiyar mace idan kana so cikakkiyar mace suriya ko balarabiya za ka je ka ce ta ka hura mata iska ko ka zuba mata ruwa tana da al'aura kuma an zuba ni'ima a cikin al'aurar duk abin da za ka taɓa a jikin mace ka ji daɗi ko ka tsotsi abin da ake tsotsa a jikin mace ka ji duk akwai a jikin wannan yan bebe sai ka duka a yadda ka za ka siyo ta ta wuce ko a ka za ka hada ta sai ka shimfiɗa ta a gadonka za ka iya shekara ba ka buƙaci matarka ba an koya mutane wannan abu in da saurayi matashi wanda yake matashi munharifi za ga an fauda ne baya lura bi ma a ba'a min hukukillah shi kawai me zai samu a duniya kawai duk abin da za in dai samu ne da shi kenan wani ya ce fa ni duk abin da ake wallahi sallah in dai za a samu ni fa zan yi kawai ni ce mutum ne ba zan yi ba kawai yace in dai za a samu shi kenan kuma dama yana daga cikin illolin da suke muku malam sai su jarabe ku da talauci a talauta ku idan aka talauta ku sai a samu ku bukatar kuɗi sai a ta kawo abin bukatar kuɗi kuma babu kuɗin za sai a ta kawo hanyoyi na barna ga inda za ku samu kuɗi wallahi wani mutum yana gaya mun ƙungiyoyi da ake da su na barna da fasadi da suka shigo daga waje ba na cikin gida ba wanda kuɗaɗe ake kashewa a sa su don lalata matasa ita wallahi abin da zai ambaci malam kuma kana taɓa su za su taɓa ka wallahi don sun fi masallacin unguwar ku ƙarfi inda su suna da rijista kai baka da rijista saurayi munharifi ya ta'addab da ra'ayi kullum ra'ayinsa shi ne ra'ayi ka annal haqqa yajri ala lisanihi kai ka ce gaskiya kullum kawai a harshen suke ko abin da ba nasa ba wannan bane ba ra'ayinsa bane ba daidai bane kuma wannan hatta a cikin masu da'awar addini ana samu kuri ya makale ya ce shi fa komai nasa shine daidai kuma duk wani abu in ba shi ya faɗe shi ba in kuma bai yarda da wani abu kuma wani abu ba daidai bane kai ma ka zama mun harifi shi a karan kansa ma'asumun min az-zalali yana ganin shi baya kuskure amma waninsa mu'ridun lil khata'i wa zalal waninsa zai iya fadawa cikin kuskure amma shi baya cikin kuskure kaucewa ne hanyar daidai baya koyi da magabatan shi ra'ayinsa shine ra'ayi tunaninsa shine tunani wani ya ce ni ba wani magana wani ya zo ya zauna yana ta wani wazi yana wani jawo aya wani wai wai a cikin buhari a cikin wani mutum ko a cikin abin ta ce fara da Allah su kai abin nan ga lissafi ga intanet waya ita duk abin da ya rikice mu ko intanet ke shiga kawai na shiga intanet na yi browsing kawai zan ga duk abin da nake to shi za ka ga wani malamin ka yana wani rukar da kai sun na ta buga mutane kaga wannan shabi munharifi musulmi ne amma ya samu inhiraf yana ganin duk malamin da zai zo yi sharhi ya masa bayani na wata aya bai yadda da shi ba amma ya yadda da wayarsa ya yadda da intanet idan mai dafa maka tuwo intanet din waye ya zuba karatun a cikin intanet a gaya mun waye aljanu ne karatun intanet ɗin ba dai wannan adam ba ko intanet ɗin ita sai kanta to lalacewa ta kai ga mutane su ƙaurace wa karantarwa addini wai suna da sas ɗinsu na addini akan me a intanet ko a wikipedia matashi na uku shine saurayi mutaraddidi ha'iri rudake ya kiɗe mai kiman mai kenan shi zaga shi ba san musulunci gaba ne ba shi ba kafircin ba abu yake ya san gaskiya balma yana rayuwa a cikin gaskiyar amma ya yi kuskuren fadawa da abokanan banza da suka nuna masa ƙofofi na shari ya ka yau sai karin ganin san 50-50 wata yana addini wata na yana kishiyar addini to wannan wannan a rayuwarsa yana cikin haɗari kwarai da gaske saboda shi kuma kwaɗayinsa na duniya da san molewar duniya shi yasa ya faɗa cikin wannan rutun. kana wani ya shiga rutun gwamnati fa wani ka san me kake faɗa kuwa zai ta maka magana ta auka kamar bai san me yake yi ba amma wallahi yana sani wata wani romo ya hango a gaba da ka yi da ya zama rudadde a haka da yawa ana samun matasa da ake ɗauke su daga kan manufar da suke kai saboda wani abu na duniya sai a ɗora su akan wata ƙungiya ta addanci ta ta'addanci saboda ana biyar su wani abu eh za zo a yi mun san gaskiyar ai mu ma ai mun karanta qur'ani ai mu ma mun karanta makarantar islamiyya ne amma magana ta Allah ai dole ka je kai abin da zaka samu a rayuwa kaga anan gurin magana ce ta samu wani an tambaye shi ya ridda yace ya makarantar islamiyya ya san qur'ani ya yi arabiya firamaren sama arabiya ya yi su ma makaranta islamiyya ya yi amma ya gane kawai yaudara ce kawai amma wannan yaron duk inda ya ga dama a duniya kasashen turawa nan ba inda ba za shi ba suna kiransa ana conference da shi ana tattaunawa da shi dan musulmi ne jika musulmi ta tabbakon nan musulmi amma ya gane cewa musulunci illa ne ya kai na zuwa yana tona musulunci asiri shi a tunaninsa da ya faru roman duniya sun tallata masa duniya da cikin matsalolin matasa a yau ya koyan wana sai alfarar zaman banza ba ke yi idan ana son zaman lafiya da kwanciyar hankali taimaki matasa ba su aiki yi ya koyan uwa masu dawa idan muna so mu rike matasan mu to mu musu hanyoyin da za zamu taimaka musu za su samu taro da kwabo ko mu kirkira a inda muke ko musu hanyar da zai taimake su mu jawo su cikin mu mashin ɗaya ka saya ka bawa yaro kace je ka kaza ga ka rinka kawo balance za ka taimake shi kuma zai ji cewa kai na ne A wai kullum sai wa'azi ba baka san cinsa da shansa ba kuma ba ka masa hanya ina zai nemi ci da sha duk imaninsa da takawarsa da tsoron sa, yana buƙatar ya ci ya sha ya saka riga ya gina gidan da zai zauna ya yi aure addini bai hana mu sama wa matasan mu hanyar da za mu taimaka musu ba waɗanda suke da hanya a cikin mu ma'aikata gwamnati ku buɗe ƙofa ku jawo samari masu addini ku zuba su a ciki waɗanda suke da manya-manyan kasuwanni wanda yaron da ya tsaya ya ba da lokacinsa akan bin Allah a jawo shi a nuna masa harkar kasuwanci ba wai mu nuna masa Allah sannan mu basu akan harkar duniya ba ma taimakon su ba to sai wani ya zo zai taimake shi harkar da ya duba ya gani zai ɗauki nauyin iyayensa zai ɗauki nauyin kansa zai biya wa kansa kuɗin kaza zai yi wa kansa kaza zai yi wa kansa kaza ina jin fa gaskiya ba karamar aya da hadisi za ka ja masa ka dawo da shi tsohuwar hanyar da yake kai kuma wallahi akwai inda za a baci wannan din a halakar da shi wallahi ko ba ta da shi ta tsufa tana buƙatar taimakon shi ubansa bai da shi ya tsufa yana buƙatar taimakon shi da yara yan mata an tara masa an ce kai ne babban yaya kai za ka aurar da su shi kuma ya lazumci addini daidai gwargwado yana yi amma ba aiki ba sana'a ya gama makarantar ya ci jarabawa a cikin kwamitin masallaci ba wanda ya taɓa yin tunanin waɗannan yaran samari da muke tare da su mu sama musu aiki a lokacin gamman mu sama musu a cikin gamman mu sama musu a cikin gamman mu sama musu a kaza ba a wannan tunanin kullum tunani ake ya za a ciyar da guri kaza gaba amma ba a tunanin wato a da shari'a jirgin na ɗan adam gina ɗan adam to wannan shine ɗaya daga cikin matsalolin da mu masu da'awa ko masu karantarwa a wuraren addini muke fuskanta ba mu gane ba muna da matasa matuƙa kuma suna son malamai suna son addini idan su ya rufe akan son addini da malamansu amma kuma malaman ba su buɗe su a duniya su gane ya za su iya taimaka waɗannan matasa nasu ba masallaci nawa yake da kwamiti na sama wa matasan da suke sallah a masallacinsa admission a jami'a yanzu yaro ka kira shi ka karbi takardunsa da dai ka masa buge buge ka sama masa admission a jami'a ba zai ga ta ba yanzu a kwamitin masallacin kaza ko a kungiya kaza ba za a yi wannan ba tarori ne kuke da su ba ku iya tsaban yaran ku da suke tare su kullum ku tura su je su yi medicine su yi engineering su yi kaza su yi kaza a'a muna tare da su a sallah muna tare da su a wa'azi muna tare da su a karatu amma a taimako ba ma tare da su ta haka idan bukata ta sa suka koma wani guri suka samu duniya sai ga sun tsallake mu kamar ba su taba zama tare da mu ba kowa baya manta da ubangidansa zan gaya maka gaskiya to mu gyara mu jawo yaran mu kusa da mu in makarantu muka bude mu jawo su mu sa su zama malamai idan wani abu na ci gaba ya zo mu yi fighting mu je mu nema musu mu yi alfahari mun taimaki namu yanzu najeriya tona mai na ne wallahi duk wanda ya hau kujera na sai yake nema to yaya za mu bar yaran mu matasan mu ba ma taimakon su ba dole a zo ana ɗebe mana su ba ah! ka duba wa da fadi shi muke sallah eh wallahi kira fa zuwa karatu ba eh wallahi ga za ta za amma an ja shi can ya tafi ya ga wani romo ne da babu a nan ko rabin wancan romon ko kasa ɗin wannan romon ba a ba shi ba akwai wanda fa ana rike shi ne fa sai ana ɗan bashi duniya kada ka san na ne kana rike shi kana kiwo ta kana ɗan bashi dusa kana bashi arawa sai ku zauna lafiya da shi in ba ka ba duk nan da ya kubuce daga sunkin gidanta za ka sha wahala kafin ka samo shi to dan Allah mu gyara wannan a kan shari'a bashariya ake cewa gina dan adam da kawo mu da muke tare da su sun yi shekaru suna mana hidima a ƙungiyarmu ko a masallacin mu ko wurin da'awar mu wani kanadi muka musu yanzu sun yi ritaya wani ya yi ritaya wani tanadi muka masa shi kenan daga ya yi ritaya bala'i ya same shi bai da yan uwa kowa ne yake da kuɗi a banki kowa ne yake da gona kowa ne yake da kaza to wannan matsaloli ne da suke tsintin suna cikin su zaman banza ya yi mana yawa ba aikin yi ya lambello wallahi ka gyara mutum guri ka bashi jari na dubu biyar yanzu ka saka ya lambello a ƙarshen titin unguwarsu wallahi ya fi ka kallon su kullum kuna gaisawa wani fa iya ya zo masallaci sai gini yana bacci ba. ya zo an yi karatu da shi an gama kowa ya fita ba inda za shi bai da aiki ko shara ba za a sama masa a wata makaranta ba ko gadi bai da karatu ko wani aiki kowa yau alaƙarsa ta kansa ni a kai na kawai da 'ya'ya na sani ba taimakon wasu ba za mu ci gaba ba wannan alfaracin yana damun mu shi baya dangane da harka ta ilimi da matasa za ka ga matasa kunzumin matasa amma ba ilimi da yawan sun gama sakandare sun ci amma ba halin zuwa jami'a shi shine at-tajalli fi ilimi. Ba bare iya zuwa jami'a ba yau jami'a mai shiganta sai dan wani da wane amma ka samu shiga waye zai iya rike kansa a jami'a akwai kwas din da dole sai kana da funds kana da taimako na kuɗi ba za ka iya yi ba baban ka ya gaji in kana cikin cikin mahaifiyarka ba muka yake taimakon ka dan tsuwa ya kama shi ya yi aikin gwamnati yake yi ya gaji ciwon suga ya kama shi ciwon kafa ya kama shi kuma ya fara makancewa yanzu sai an mai jagora je masallaci wa zai je ya nemo kai ne kai kuma yanzu kake shiga jami'a kai kuma ka da kwabo ubanka baya iya muku cikin sallah abincin gidanku buge-buge ake ba ku da gona ko a cikin birni kuke ba ku saba ba ka gaya min ya za a yi nauyi ya zo maka dole ka ga saurayi matashi ji aure ba yana farfara saboda nauyin gidansu ya hau kanshi ya za a yi zai karatu a jami'a an ce wani yaro ka je ke jami'a karatu ya ce to ya za a yi karatun ina da yan mata kanana ubana ya mutu ya bar musu ni zan aurar da su ya za a yi zai shiga jami'ar ba zan iya yin karatun ba ko na je ba na ganewa Kowata tana zaune ciwo kullum wata sai an kai ta asibiti an mata ƙarin jini an mata kaza ni ne ya za a yi zai karatu ni kaina ba ni da zan ciyar da kaina sai na je na yi buge-buge malam sata ne kawai ba na yi shabab malam suna nan yawa za ka gane wannan ba wata ranka dan hula na suka kace da Allah duk wanda bai da aikin yi ya kawo application nan masallacin ka sha mamaki yanzu ba za mu zauna mu yi tunani ya za mu magance wannan musibar ba kuma ku lura inda ka ga inyamuri a garin nan to za ga ya ɗebo ɗan uwansa daga kudu mutum uku hudu biyar duk inda ka ga wani kafiri ya zo cin abinci ya buɗe shago to ba shi kadai ke ba za ga wata matarsa ba ta da alfani akwai yan ƙananan sa inyamurai suna nan kamar kayan karnuka duk a garin suke ci su sha kuma ku za ku zo ku sai kusa a hannunsu ku sai lantarki wani lantarki a hannunsu ku sai kaza a hannunsu ku sai kwano a hannunsu ku sai safai a fata a hannunsu duk ku kuke ba su kuɗin da za su ciyar da kansu kuma ma wasu sun yi ƙarfi su buɗe makarantu su zo su koyar da yayan ku kuma kuna nan a zaune sai tsabar ga dare kishin musulunci Allah ya ƙara mana son musulunci da addini amma wallahi addini da zaman banza ake da sayyidina Usman bai zama babban attajiri ba malam wata rana yan kasuwan Madina ne malam suka ja kuɗi suka ja kuɗi kayan farashin abinci ya sama sayyidina Usman ya tura ƙodar kayan abinci shi kai tare da haɗuwa da wani ba aka yi ƙarabta da kayan abinci aka shigo da ita Madina yan kasuwar madina suka zo suka ce kai wa ya kawo wannan kai aka ce usman ne wani usman din usman din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam businessman ne aka zo aka kawo kaya yan kasuwa suka je suka ce kai abin da aka kai shi albarka yana zaune yana mudurai. a lokacin awo ake a madina lahi ake ana awon abinci suka tsaya duka ya ce albarka suka ce to duk kasan nan ba wanda ya sisi kayan nan sama yadda muka yadda muka saya Usman ya ce wallahi akwai wanda zai saya sama yadda muka saya suka ce to mu ganshi sai ce na bawa Allah da dan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka fi sabilillah musulmi ku zo ku yi layi a raba muku kyauta wannan shine ma'anar jahidu fi sabilillah bi amwalikum sai Allah ya fara gabatar da me amwal wa anfus jihadi da dukiya ya fi wahala sama da jihadi da rai wallahi in talauci ya yi maka kawa za ka iya gundun bala ka tafi a kashe kama ka huta amma in ka sha kuɗi ba lallai ne ka iya haƙuri ka ba ka wannan kuɗin kana neman aljanna ba shi sa Allah ya fara cewa bi amwalikum wa Usman haka yi sai na kasuwanci kai da na Abubakar kun san me sana'arsa kaya yake sayarwa tsummo kara ya jiddika da tsumma je ka baya a tarihi kaya yake sa sura yake sayarwa Usman yana sayar da kayan abinci lokacin da za a je yakin tabu kamar za Allah ce man jahaza jaishar usra lahu janna malam babu abin hawa babu abinci babu kuɗi ya yaki ya zo tabu annabi yace duk wanda ya yi sponsorin wannan yaki gaba ɗaya ya kawo abin hawa ya kawo abinci ya kawo kaza ya kawo kaza dan aljanna ne kawai automatically dan aljanna ne sai na Usman yace fa jahaztuha na dauki yauyi yakin gaba daya duk dawaki da raƙuma da kayan abincin da za a dora akan su da guduri gaba daya sai na Usman shi yace a bayar a cikin dukiyar sa yau Allah ya cikin annabawan Allah akwai masu sana'a annabi zakariya ne shi annabi ya haya kafinta ne annabi isa likita ne annabi musa maciyayi ne ciwo yake yi ya saba da wahalar daji annabi ludu manomi ne noma yake zuwa a gona ne don lokacin da aka halakar da mutanensa yana gona mala'ika jibril ya zo da sauran mala'iku yan rasiya suka zo gidan suka tarar yana gona suka je aka tarar yana taron itace da zai kawo gida shi yadda iyalinsa annabi lu annabi ibrahim safara yake yawo yake shi ma ƙasa da ƙasa ba wani waje ke zaune annabi muhammadu ya yi kasuwanci ya je ya kafa kaya ya zauna yana jiran a zo a saya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba. manzo Allah ya yi ciwon dabbobi ya dauki sanda ya sa ya rataya a kafadarsa ya zagaya ya kori dabba wani ne ta to annabi da ya rayu lokacin da ya zama annabi ya fi kaza kaza ne ke yi Allah ne ya halatta masa a baitul mal idan an je an yi yaƙi wa alamu anna ma ganimtum min shay'in anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba so wannan khumsin shi yake barwa shi yake ciyar da iyalinsa ya tsaya akan jihadi da taimaka wa mutane kuma ya ce a je a yi yace da ɗayan ku ya roƙi wani wanda ya ɗauki igiya ya rataya a kafaɗarsa ya je a hau kan dutse ya saro itace ya goyo a gadon bayansa da zai kasa a kasuwa isiyar ya kare mutuncinsa ya fi akan ya dika hannu yana roƙon mutane so musulunci bai koya mana zaman banza ba ya kamata mu daɗa faɗa da tunani kar a zo ana raba mu da yaran yaranmu matasanmu saboda wata da karancin tsari da muke da shi ko na amma makamancin wannan to ya ku matasa kada a zauna haka jini musulunci ba addini ne da mai da mu baya ba Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana mu ilimi a dunkule a ƙurrar da zidni ilma haka Allah ya ce shi ilimi ko tushen samun arziki ne malamai masu bincike sun ce tun da aka yi duniya mai ilimi ke taɓa mutuwa a wulakantawa ko ilimin duniya ne ya yi ilimi ko na ne kai yanzu ka duba sai mu wayi gari a garin mu a wasu jihohi a ƙasar nan wallahi akwai jihar musulmi da gaba eh, jihar gaba ɗaya ba wanda yake kawo kayan kwamfuta yana sayarwa kafuri ne yake kawo na gada ma sai in faɗi sunan jihar ku ba haƙuri ko faɗa akwai jihar da wani ɗan kasuwa yake gama ina irin mai shiwa ɗin nan da ake gabawa duk jihar gaba ɗaya wani kafiri ne yake odata gaba ɗaya da ƙasar waje shi kaɗai yake control price ɗin wannan shiwa faɗa ake shafa akwai jihar da duk inda kaga kayan pompo plumbing material wallahi ba musulmi bane yake da shagon wai kuna nufin musulunci ya gajar mana da ci baya ne da gaskanci akwai jihar da duk inda ka kofa ta wanda wala ba musulmi ne yake ba akwai garurukan da duk inda ka ga fanka shi inda ka ga kwallon lantarki shi inda ka ga wuta waya ta lantarki shi inda ka ga nisa wala ba musulmi ne yake wata akwai jihar da akwai garin da duk inda kaga fahadul kaga kafirun kaga kapsul kaga ka kaga wane ne wallahi ba shagon musulmi ba ne akwai jihar da akwai garin da duk inda kaga tayar mota wallahi ba musulmi ne yake sai da ita ba in ma akwai musulmi wallahi dan kamar shi ne ku fatsai da ni zan ta faɗa fa daga nan har iyadu ku ce in tsaya a haka akwai jihar da wallahi safaya fa gaba ɗaya na motoci a musulmi ke sayarwa ba akwai jihar da tif da taya na kince gari ne guda wala ba musulmi ne ke kawo ba akwai jihar da babura mashin lifan lifan ko vespa wala ba musulmi suke wadda suke kawo su ba me aka bar mana da abokina ya zo ya buɗe provision so a nan cikin unguwa da na ga an fara masa layi sai in Kashi tsohuwar matata in ce tashi daga nan zan buɗe shago sai sa ta koma sai ne rinka kishiyar kan ɗan uwana ni ma sai buɗe kishiya abinda muke da shi kishiya wancan ya sayi mashin ɗin abin da sahu an ga ya ɗan fara canja tantin gidansa shi ma wancan sai sai ni ma sai na yi we, are, we, are, we are totally not creative ba mu ƙirƙirar sana'a muna jira sai wani ya yi mu ce mu ma mu zo mu yi kuma baki da hanci ba a so a ga kana ciniki ana maka layi yanzu wani sai zo ya bude ne shi ma a zo a yi masa layi wani ma sai ya ƙara wani ma sai ya ƙara wani ma sai ya ƙara idan ana cinikin naira dubu talatin sai a dawo ana cinikin naira dubu sha biyar wani ya daɗa ƙara sai a dawo ana cinikin goma in ga wani abu nan wani sai ya rufe shagon ya maida shi shagon sai da hatsi idan muka kware duka wannan shi baya ne ya ko samari matasa ku yi haƙuri zan gaya muku shi bayan da muke da shi fara rashin aikin yi albakala zaman banza hatta a babin karatu wani yaro ya samu jami'a daga cikin jami'o'i ya samu scholarship zai fita waje na ba ku assignment gobe jibi ku je Abuja foreign affairs da ministry of education inda ake attestation na takardu ana zuwa layi duk wanda zai fita kasar waje sai ya je ya kai takardarsa ministry of foreign affairs an duba takardunsa an duba kansu a buga masu kamfi cewa gwamnatin najeriya ta amince takardar sakamakon publication bilal azim za ka je ka karar da layi wajen mutum ɗari sai ka yi da kyar ka samu ɗan uwanka bahaushe mutum biyar shi da bakwai duk wanda zai shi a nan kuma ƙasar wanda zai fita ana ba da scholarship a state ana ba da scholarship internationally ana ba da scholarship federal government waye ya sani a cikin mu ma galiban matasan mu ba sani ba amma wallahi ana bayarwa ka kawai waje ka yi karatu ana ba da shi amma ka san suwa suke cin ribar abin waɗancan saboda 'yan siyasan su tsayayyu ne sun san duk logogin da ake taimakon mutane amma mu ban sani ba muna nan muna zaune kudin ku tambaya federal government ta Najeriya biliyan nawa take warewa duk shekara tana ba da scholarship ɗan Najeriya wallahi alazim mafi rinjaya wannan wajen cin moriyar kudin ba mu bane ba mu ba ne yan kudi ne biliyoyin kudi suke karba a shekara ɗaya a iya baka miliyan biyar miliyan shida miliyan bakwai miliyan goma ka je ƙasar waje ka yi karatu ka creating business ka samu awareness ka waye ka zo ƙasar kuma sai ya riga ka samu aiki yi kuma kana nan ba ka da aiki sai dai yan siyasa ka rinka amfani da kai duk ƙarshen shekara ta hudu ko shekara ta uku sa kana ihu kana sare sare da baran dami abinda aka san amfanin matasan mu kenan yace ya je shi ya je shi zai je ya buga takardunsa sai wannan stampi sai gawai shi a Najeriya ko yake ya ga mata mata kan gaba ɗaya ba musulma ko ɗaya damu ko ɗaya ya ga masu fitan wancan ina ka je Amerika wancan zai tafi India wancan zai tafi Canada wancan ya samu admission zai tafi kasa kaza sauki wancan ya tafi kaza ya tafi kaza yanzu baka sassaki kasar musulmi ce suna ba da scholarship suna taimakon ɗalibai amma majoritin wallahi wanda suke tafiya ba musulmi ne wallahi nake gaya muku me yasa waɗanda suka sanin bakin ciki da mugunta ya mutu yawa ba za su nuna ba ya za a yi mu shiga ba ba dole mabarata su yawa a cikin mu ba kwanan nan naga wani bawan Allah wallahi ɗalibin ilimi ne mahaddacin Qur'ani na san shi na je wani masallaci bai san ina alaka da masallacin ba can wani guri ne gefe kawai sai na ga yaro ya tashi yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a dan girman Allah ku taimake ni an kore ni a gidan haya wallahi ba da abincin da zan ci kawai ya cire hula yana zagayawa ina leƙawa na duba sai na ganin san shi na ce subhanallah na koma gefe na kira shi na ce ya aka yi ya kama hannu ya ce mana wallahi ban san kana nan ba na ce lafiya ya ce wallahi lafiya kalau malam lafiya rayuwa na shiga shi ne na tsallako nan masallacin gefe ne kwatas kwatas ne ba wanda isan ni in zo na yi baraka, in samu abin da zan ce ce wallahi ba da abin da zan ci malam makarantar islamiyya ne nake anguwar mu malamai sun yawa an kore ni da bincika na tarar gaskiya ne wallahi yaro mahaddicin qur'ani wallahi na san shi mana ba yi da inda zai je a taimaka mu kaga dole ya rijista a bara kuma ya yi aure ba ya ya ƙanana ba san babu ba lokacin da ka wayi gari ɗanka zai zo ce babu ba ne su ba san babu ba dole ne mutum ya san yadda zai buge buge ya kamata matasa mu yi tunani hatta a gwamnati nan akwai hanyoyin da ake samu yanzu harkar noma din nan biliyoyin kuɗi ake bayarwa federal government tana bada biliyoyin kuɗi don a yi noma a dogara da kai ƙasashen waje suna kawo biliyoyin kuɗi don a taimaki harkar noma akwai masu investment a ƙasar amma ka san me yake faruwa ba mu muke cinye kuɗin ba yanzu wasu jihohin mu nan arewa na Najeriya biliyon kuɗin da ake tura musu na noman sai da kuɗin ake ba wanda zai karba ka san me suke yi sai suka mana illa tun da can sama wanda muna kai kuka ga Allah muna sanarwa federal government ya kamata a duba wannan sha'ani sai a zuba riba a ciki gangan saboda an san musulmi ɗan arewa da zai karɓi wannan kuɗin bai yunar da fi gobe saboda akwai riba akwai ruwa duk kuɗin da yake akwai ruwa a ciki sun san mu ba za mu karɓa ba da haka sai mu ki karba sai yan kudu su zo su karbe kafirai su ta gina kamfanoni suna poultry suna gidajen gona suna cire gonakin mu suna sai amfanin gonar mu mu kuma su zo suna mai da mu bayi manoma saboda an saka interest na ruwa a ciki yan majalisar mu ba za ka taba ga sun daga motion a majalisa suna fighting for wa mutanen su cewa a cire wannan harka da aka sa ta ruwa a cikin kudin nan a bayawa mutane a duniyar su san dabarar da za a taimake su ba sai an sa musu ba saboda mu addini ya hana ba za su iya bayani ba suna tsoro don kar a ce suna kishin addini in ba ku yi mana wannan ba mu za ku mana so biliyoyin kuɗi ne suke tafiya a banza ba a karɓan su wanda ma babu ruwan ma ba a san da su ba ba a karɓa yanzu kan kudu ya karɓe nasa na kudu sai su zo nan arewa kuma su rijista su karɓe kuma in ba ku yadda ba gobe ku tambayi kungiyoyin manoma da suke bada wannan tallafin su kaya muku ba san ce shi ne yan kudu suke amfanuwa da harkar noma mu kuma yan arewa kuma a kwatanta a faɗa da noman arewa da noman kudu wanda fi yawa arewa su ne suke noma amma ba mu muke amfana da kudin ba saboda ba mu da kishi ba mu da masu kishi yanzu abin da yake faruwa ina mu da suke shigowa da kudu suna sai gonakinmu nan hanyar kaduna zaria zuwa kano ɗin nan wuri ne na noma da fitar hankali wallahi duk sun sai manya-manyan gidaje suke da kamfanoni na kare kayan amfanin gona sai an waye gari da layin azima arewa kun zo kuna layi kuna sayan dawa da shinkafa a hannunsu yanzu misali duk wata saniya da aka yanka ta a kudu a lagos ko a lagos dauki lagos wala daga arewa aka yi ta wannan hanyar ta ku kullum motocin shanu suke wucewa mu nan ba lafiyayyun shanun ake yanka mana ba mutum ake yanka mana duk inda ka ga rikakken bijimi lafiyayye to a kudu za a yanka shi kuma in ka je mahaukansu da abbatuwas nasu nan ne za ka ga nama na gaskiya munan in ka je sai dai ka ga kuda ka ga hanji ka ga wari ka ga datti a sassan shanu da su kusa mutuwa ramar mu su ake yankawa amma lafiyayyun su ake kaiwa yanzu za a yi wayi gari wannan shanun da muke kaiwa can za su wadata idan suna karɓan kuɗi suna buɗe gidaje manya-manyan gidaje na ciwon shanu suna zuwa suna siya suna kiwatawa noma ne da ne da auduga da da tattafe da tumatir da kuke kaiwa ko su ma yanzu sun fara mechanized farm sun karɓi kuɗi sun je china sun tsawo sun yi odar harkar noma daban-daban akwai noman da ba sai an sa shi a ƙasa ba dare ne kawai za a rataya shi a jikin ƙarfe a sama za a sa ruwa yana diga cikin wannan zaren kawai zai tsiro ya komai ya fitar da 'ya'ya da amfani kuma a zo a yi packaging a fitar da shi in kuna ga dara ko kuna da kasan noma su ba su da kasan noma su kwace ne da su lakace ce da su ko to yanzu suna yin noman da wallahi tallahi ba lalle ba ku kai su a shekaru nan gaba waɗanda suke fakwafin suna duba cewa in ba an yi sa'a ba shekaru goma masu zuwa gaba wallahi alazimu nake gaya muku shinkafar da ake noma ta a kebbi da sokoto wanda an yi kiyasin ta kebbi da sokoto kawai dajin da yake gurin nan ana noma shinkafar da za ta iya ciyar da najeriya gaba ɗaya to wallahi za a yi noma ta a kudu sun fara zuwa suna sayan awaki matsalar nama ba ce sun yi research sun gane akuya a shekara sau biyu take haihuwa duk wuta shida akuya sai ta haihu suna ɗaya ga awaki za ga awaki suna yin kaɗan suna tara su biyan gona suke suna ciyar da su a shekara ɗaya in ka tara awaki guda biyar a shekara ɗaya za su zama guda nawa sai suka haifa a goma sha biyar dabarar da ake yi sai a sai awaki guda hudu a sai ɗan taure guda ɗaya sai a haɗa sai a sace su a cikin gona guda ɗaya in yi musu barbara wata uku ai wata wata wata wata shida sun ɗauki ciki sun haihu kuma akuya ɗaya za ta iya haifan ɗa hudu tana iya haifan ni na ga akwai da haifan ɗa biyar lafiya lau kuma ta ba su nono nama ne kuma mai kyau to har ta ragunan suna zuwa suna sayo suna manyan wannan gidaje idan kasar su ba za ta yi ba a can suna sayan gonakin mu suna yi ina matasan mu ina shiwa gabanin mu ina jagororin mu mu yanzu a cikin garurrukan mu harkar sana'ar sun kwace sun kwace mun zama bayi ni dan ina noma a wata jiha a wani local government da ido na na gani mutanen ƙauyen da muke noma da su suna noma tattasai da tumatir da ido na na gani motoci daga Lagos suke zuwa suna shiga wannan ƙauyen na yi mamaki ya aka yi waɗannan mutane suka gane ƙauyen nan suna cika motoci da tattasai ka san me suka yi sai suka samu mutanen ƙauye sai su ce gonakin sai suka tambaye su nawa ake kashe za a noma tattasai sai kuma kawai sai shi a yau ai duka duka bai wuce kashe dubu talatin da bakwai ba a wannan gurin gaba ɗaya sai shi to shi ga dubu hamsin zai zo ya tsaya da damana ta zo a gyara gonar ya sayi gonar arha suke sayar musu shi ya sayi gonar lokacin da za a yi noman sai ya zo idan za a kashe dubu talatin da biyar a gonar to sai ce ga dubu arba'in a tsaye a gabansa a yi masa aiki ko sai in lokacin zuba taki ya yi a gaya mai ke shi kawai zai yi zuba idan kaka a ta yi sai su zo suna kwashe tattasan yanzu haka suna nan suna zuwa da J5 J5 nasu suna ɗiban tattasai a gurin mu mutanen mu aikin sororan tattasan numan tattasai alhalin da gonakin su yanzu sun zama bayi har masara wallahi har masara suna nomawa ba ku mamaki saboda ka maganar da nake yi ta a taimaki matasa din a jawo su jiki kuma a yi tunanin yin sana'o'i da harkar noma din nan magana ce mai muhimmanci ga daji Allah ya bamu amma talaucin da muke fama da shi ya hana mu noma kuma yanzu wani magani yake ci bayan ya je ya gyara gona ya zuba masara kuma mai noma yana cikin albarka ku tambaya alƙalli za ka fi ƙarfin abin da za ka ci alƙalli tsuntsaye za su cika samu lada wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin samari rashin aikin yi ba aiki ne azumatul amali yau da in aka ce maganar aiki ba a magana aiki babu in ma akwai aikin ma replacement ana yi duk wani shugaba na wani wani aiki na ta yake daukawa ya sa wani ma ba ma'aikacin amma ya sa sunan wani na iska babu shi yana karɓar albashi wallahi ma akwai ma'aikacin da wani za ga ba musulmi bane wallahi masu shara masu shara wallahi dan jihar zai ke daukowa su yi masa amma mu yanzu za ga musulmi yana aiki a ofis gaba ɗaya na gefensa da waɗanda ya ja kusa shi duk ba ɗan uwansa ba bane to ta da ɗan uwanka kusa da kai zai maka illa wanda ka ɗauko ko ka ajiye shi haka za ka gaba za ka yi ritaya za ka yi ritaya ka zo kana jan tarbi a ƙofar gidanku wallahi ko gaishe ka ba ba mai yi ba haka suke yi su gama rayuwarsu sun yi aikin sun yi aikin gwamnati na rike makami kaza na rike mukami kaza na rike mukami kaza amma bai taimaki kowa ba da zo unguwarsu ya kasa tsaga yaro daya da biya mai kudin jami'a ya kasa tsaga yaro daya da kai shi a fadar gama ya yi aiki ya kasa tsaga yaro daya da ya samu masa ɗan sanda ko soja ko immigration ko kasa amma fa babban ma'aikaci ne ana alfahari da shi a arewa ai dan ina ne dan kaza ne sai zo ya cuce ku ya kasan gida a cikin ku yana leƙa gidajen ku ya kunna muku janareto ya cika ku da hayaki ko da ya taimaka muku ya kori sauro ba ba abin da muku ba zai iya zuwa je zauna a wajen gari ba ba don yana jin tsoron kada yan kid su nafi sai zauna a ciki saboda zama cikin talakawa akwai riba amma ba abin da yi wa talakawa za a zo azumi ce ya ɗebe iyalansa da 'ya'yansa gaba ɗaya har da masu jarirai da masu rarrafe da masu fitsarin kwanci duk a tafi umara amma masallacin unguwarsu ana nan ana bara da hula ana neman naira ɗari biyu da za a zuba inji janareto da za a yi sallama garba da isha'i halin mutum suna nan suna kasafin gidaje a abuja kasafin gidaje a lagos sun haɗa dukiya suna da kaza a dubai suna da kaza amma ƙauyukansu ba su iya mutane kawai ba sai mutum ya tsufa ya kusa mutuwa sai ya ce a dawo da shi gida kusa da yan uwansa a lokacin ya san yan uwansa suna da amfani ko kuma karanci mu sai mutum ya musu sai mu zo mu ce ai babban ma'aikaci ne ai ya rike kaza da mai. ai ma'aikaci ne ai ya rike kaza ne to da ya rike kaza ne ya muka amfani da shi ana abin da muka amfani da shi yanzu misali za ga federal government daidai gwargwado shugaban kasar ne yana kokari yana sa musulmi a cikin wurare da yawa an kullum wallahi hujja ne yake kafa mutane ku taimaki yan uwanku ko bai ce ka taimaka ba tun da ya baka guri kaza ministan kaza darakta na kaza wane ne kwamfet eh, na kaza wane na kaza ya baka hurriyar ka zaɓi ma'aikatanka ka taimaki mutanenka shi ma ya zo ya tarar da waɗanda aka ɗauka kafin mulkin da ya gabace shi wasu ne sun zo sun yi aiki wani yaro yake gaya mu yace sirrin Abuja yake aiki yace ai malam abin da yake faruwa duk ɗan kudin aka bashi babban office da mun ma yan arewa su haɗe kayan su wani zai ma transfer ko kore ka daga ma'aikatar duk wani wuri ne mai dan uwansa zai kawo ko kanin matarsa ko dangin sa duk sai shi zai zuba ba a majin jin tsoro to mai nani to ba da mukamai din nan da ake amfanin sa ku taimake yan uwanku amma fa ba kowa ne ke ganewa ba to wannan matsala ta aiki ta dame mu matsala ta harkar aure saurayi ya balaga ya kekashe har ya zama balangu ba kudin aure idan ba tsoron Allah ba sai zina sai zina ce zina ce neman mata babu yau aure ya zama abin da ya zama ga taqalid ga ga bidiyoyi ga san zuciya ga al'adu da aka kirkiro na ƙarya da aka da aure ya kusa zama wahala dole sai ka yi anko dole sai ka kama idan tanta dole sai ka kai ta kaza dole sai an yi kaza yanzu harkar bikin nan da ana yi kwana ɗaya kwana biyu yanzu sun mai da shi sati sati ake yi mata kullum sai sun yi anko sun je da sabon kaya an yi kiɗa an yi rawa an yanka kaji in baka tano da wannan mutunci a ka haƙura talaka duk yadda ka ga mai ɗan haske ne ita ta ɗan tana ɗan haskawa ka talaka ce fa kaga tana da ɗan haske to kenan burin ta can ne ta fi ƙarfin yan unguwarsu da ɗan su ma in ya zo neman ta ma zai ci uban wulaƙanci. ne mai ko take nema wanda za a yi harka kusa su zuwa su yi auren a saba wa Allah a yi kiɗa a yi rawa a yi faɗana a kashe kuɗi a yi ƙarya a yi fasadi a yi zinace zinace da 'yan mata bayan wata uku wata shida kuma matar ta zo ta kashe shi kawai sai a sa a san zuwa kashe ta kashe shi sai a ce an tafi kotu an ce alƙali ya ce ta ɗan musu taɗuwar hankali a wannan lamarin ta dole a kula da haccin mata saboda an cuta da ita da yawa ta kashe shi yana kabari ana masa marar buka ma dinuka ba akwai wanda da ta kashe mijin aka sako ta ma fati aka yi aka fati shi ya furi aka yi fati aka yi rawa aka yi kaza wasu kuma su kawo proposal suka ce suna son ta za su aure ta a ƙasar nan anya mummunan taujihi duka wato misguidance yana damun matasa za ga yaro matashi ya tashi ba hanya ta kware ba saboda ya samu abokanan banza corona su abokanan banza abokanan da suke ba na kirki ba yaro yana tafirantuwa da aboki matuƙa wa kullu qarin bil muqarin yaqtadi kowane aboki da abokin su yake koyi so ina jan hankali ga iyaye ku san suwaye abokanan ƴaƴanku idan ka zo badala zinace zinace sun yawaita a cikin samari ɗan mata yau akwai wuraren da ba za ta aure yarinya ba sai ta kawo takardar gwaji cewa lafiyar ta kalau kai ma sai ka kawo takardar gwaji lafiyar ka kalau idan wannan ya nuna wani abu yana nuna cewa ashe akwai tuhumar ba a zaman lafiya ba a ba a zaman lafiya kun san rashin zaman lafiya ba a tsare al'aura ana zina shi da shi dan haka an yadda an yi zinan amma a zo lafiyar ta kalau lafiyar ta kalau da yawa akwai yanzu wuraren da wallahi sai an yi gwaji wanda ta ba san da shi ba yanzu ya zama wani rukuni na aure cikin rukunin aure sai an kawo takardar cikin yarinya budurwa za ka aure ta ba shi da garantin kini da farko a kanta karara abin ya zama ruwan dare kayan shaye-shaye kayan maye wannan kan haddisa wala haraj kungiyoyi suna nan da suke taimaka samari wajen shaye-shaye da maza ke yin shaye-shaye amma yanzu har da mata wallahi har da yan mata in kai wasa sai ka auri yarinya budurwa yar kwaya ba ta iya rayuwa sai ta bugu ta bugu sai na ni sai makil to ne za ta iya yin harka a gida amma in ba su sha kwaya ba ba ta yi suna nan da yawa yara ku matasa da mu haddisa wala haram hatta yan firamare yanzu an fara ba su kwaya zo ka A firamare school yaro ya san kwaya da zai je siya in ya shiga damuwa saurayi matashi bai da kuɗi ya san kwayar da zai je sha ya yi tabbaci zai samu kwanciyar hankali da sai ya fito yana yawa ma kun ganshi ba zai samu matsalar kuɗi to ya yi tabbaci kawai ya sha kwaya to ya zo yana tsallaka kara sai ya yi tsalle kara fa zai tsalle sai ya yi tsalle to ya sha kwaya abinda muke bukata a ƙarshe da samari shi ikhlasi saboda Allah saurayin kwarai shine mai yin abu dan Allah ku kula da alqur'ani tilawatan wa hijjan wa tadabburan ba abin da ke gyara tarbiyyar ɗan adam irin ƙur'ani sirrin da za ka ba wa ɗanka ya samu seti a rayuwarsa gaba ɗaya ba shi ƙur'ani tun yana yaro kuma ya girma to ka liƙa rayuwarsa da ƙur'ani duk wanda yake so ya samu seti ya samu istiqama to ya kulla alaƙa da ƙur'ani karanta shi da haddace shi da fahimtar ma'anarsa wannan wani sirri ne na ba ku kuke shi tambayi magabata za su gaya mu khairukum man ta'allama alquran wa 'allama ala da sunnar manzon Allah a sunnatul mutahhara duk abin da mutum zai addini ya ga me annabi ya ce yi kiyaye salloli a cikin lokuta sirrin rayuwa mai kyau ka kiyaye sallah duk saurayin da Allah ya taimake shi yana kula da sallah to ko aikin gwamnati ya je za ga Allah ya ba shi matsayi mai matsayi mai ɗaukaka kuma Allah zai tsare darajarsa a cikin al'ummar da yake shugaban ana ba da labari a ƙasar saudiya wannan abin ya faru wata rana an zo ana yin wata hanya a wata unguwa hukuma ta ba da dama a yi hanya sai aka zo aka gindaya hanyar nan ta bukkatan wata tsohuwar makabarta shekara arba'in ko talatin da wani abu da binne mutane aka ce to duk kabarin da ya zo a kwashe shi a je a kai shi wata makabartar abin ne a yi hanya saboda maslahar hanyar ta ta kabar. Allah ana cin tonewa shekaru arba'in talatin wani abu da suka wuce sai aka tarar da asusuwa sun rijigige da aka je sai aka samu wani yaro matashi an yada shi har a youtube an yada gaskiya ne labarin ba ƙarya bane wani yaro matashi sama da shekara talatin kusan arba'in da mutuwarsa an san shi ba abin da ya same shi a littafaninsa ko ƙura ko da shi bai yi ba sa haske turaren da aka fesa masa gashi nan yana naina shi aka ce a gidan wani ne kuma Allah ya kaddara ubansa bai mutu ba aka ɗauke shi aka kai shi wajen ubansa ya yi kuka ya zubar da hawaye aka ce me sirrin da kowa ya rubuce don da kanka ya ce wallahi iya sani na yaron nan ya mutu ko aure bai yi ba amma ban taɓa tashin sa sallah asuba ba ban taɓa cewa asuba ta yi tashi ta tabo ba kafin na tashe shi ya tashi amma ni ban taɓa zuwa masallaci na gaishe ba a sahun gaba ba kuma ba a taɓa tafiya ba a taɓa tafiya a masallaci aka bar wani ba face sai shine na ƙarshe kuma ladani gere gaske da ladani a kan zuwa masallaci sannan yana karatun boko kuma yana aiki kuma ba a taɓa zargin sa ya makara a wajen aikinsa ba haka ya mutu ko aure bai yi ba ya ce to in akwai abin da Allah ya girmama shi da shi wannan yaron to kula da sallah amma yau matasan mu kana so ku ga yawan su je filin bal da yamma bal ko karfe uku na dare aka sa ta za a ganta akwai masu ganin ta a ƙasar nan mun gani lokacin ta hajjiji a ɗaya daga cikin azumumukan na an saka kwallo billahi azimu masallatan mu ramewa suka yi saboda ana gwal ni da idona na gani wani wani gari da nake tafi ha mai sallah na duba bayan na ga ya ta kamala ayyau ana gwal mai yayi na ce karfe uku tafsirin mu na lere da muke wallahi bai shiga ba yan Allahu akbar din na gaban na yan bol ne ya shiga ba fa kuɗi ake biya ba komai ba ball da caca da aka shigo da shi dating na jabet different kinds of dating caca suna nan duk samari suna yi ba kula da sallah bai kula da sallah da zai wannan ba a yi lokutan ku zama na da mutanen kirki bi ta hafuzi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar muku idan saurayi ya kula da wannan to zai zauna lafiya a rayuwarsa na so ne magana a kan harkar jami'an tsaro amma ba lokaci dole zan tsaya harkar tsaro na matasan mu a soja nawa muke da su a 'yan sanda nawa muke da su a immigration nawa muke da su a dss nawa muke da su a sss nawa muke da su a kaza nawa muke da su a kaza idan kana so a hanya idan kana tafiya ka rinka kallon ma'aikatan da kake mu'amala da su shine zai maka lissafin suwa kake da shi wakilanka da irin mu'amalar da ake maka wannan kofofi ne da ake ɗiban ma'aikata matasanmu suna ta bacci wani da an je an kama gudu sai ya gudu a wajen gudu ake zubar da shi yadda ga kwaɗo haka yake ya ta ya ta ya ta baya iya ba da harka ما النبي يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمني من خلف يا فؤاد خير يا بطو يا رجال الله ثم مؤمني من روني جد كوني أقوى الهير أما السمة في إيمان ما القوي من خلف من كدر كدر يا في أرجال الله بشي ما أما نقنتو جيوا أنا تفيا بابه وكما إن ذا عديبا سيجا أنه هو أن بذاته في الشيمة amma muna da matasan da za su yi komai idan ka zo janibin siyasa wallahi ina gaya muku matasan musulmi Najeriya idan ba ku tsaya kuka sake tunani ba kuka shiga harkar siyasar nan kuka gyara ta ba wallahi za ku ga kaskanci da wulakanci sai an zo nan gaba in ba saba masallatan ku sai an talike su a ce ba ku da rijista kamar yadda yanzu nan ana yi a wasu kasashe ana talibin masallatan cewa ba su rijista kuma dan uwanka dan siyasan da ba naka ba shi zai je kawo dokar kuma ya yake ka wallahi sai sun rufe muku masallaci sun hana ku sallah nan gaba Allah idan dan kishi ku tumiki al'umma ku na da shekara talatin arba'in ya abin da ka iya yi kullum muna zagi masaya ne masu amana ne mayaudara ne to me yasa ba za mu tura mutanenmu ba yanzu mu a nan zari a masallatanmu na cikin gari ba za mu yi a haɗa kai Ka samu wasu matasa 'yan boko mana marasa tsoro ba suna da bokon kuma suna da ilimin addini mu tura su gaba mu taimake su ba Allah kalli in mun tura guda goma guda bakwai sun lalace uku sun yi subsidin ba mu ci nasara ba ai zargin da muke ai duk wanda ya shiga narkewa ne wallahi ba duka bane na yadda ana narkewa amma ka tura da yawa ka gani in wasu narke wasu za su tashi sai ka amfana da wanda ya tashi siyasan nan wai ne ne a gaban masu ta ake yin komai fa wai kawai mutum ya zama tafsirin ɗan iska ya fuska ya shafa a fuskar sabula ya zagi uban kowa ya yi duk abin da zai kawai zo ya hayaniya kawai sai ga a kuma shine shugaban ka saboda ya samu mai ɗaure masa gindi galiban wasu ba su da kuɗi da za su yi siyasa iyayen gida suke samu ku me yasa ba za ku shiga ku nemi iyayen gidan ba su samar da gyara ba so dole ne a samu canji a siyasar nan mai zuwa a fitar da kansuloli ta shiga ba sai kun lura wannan ya kaza a'a kawai musulmi na kiki na kwarai ku haɗa kanku ku rinka kansila ciyamanni ɗan majalisar jiha ɗan majalisar kaza ɗan majalisar tarayya ɗan kaza ku nemi ɗan uwa da ake tare da shi ake kika masa su a taimake shi in bayi da kudi ake neman da kudi a masallacin su a ƙara mai kudin kamfani aka yi ba laifi aka yi ba to amma bala'in da yake damun mu yaro ɗaya ba ma iya ɗauka mu biya masa kuɗi ya je jami'a ya karanta medicine ya yi shekara biyar shida ya gama digiri ya dawo likita mu buɗe mai kemis mu buɗe masa asibiti ba za mu iya yi ba yaro ɗaya mu ɗauki nauyin karatun ba za mu iya yi ba shi sa ɗan siyasa guda ɗaya ya zo da yana neman kujerar majalisa ba za mu iya tara mai kuɗin akwai wani ɗan siyasa da ya gaya mu ya ce wani babban ɗan siyasa ne da aka zo forms na ƴan majalisa na jiha ko na tarayya na jihar har constituency ɗinsa duk fiye-fiye su gaba ɗaya miliyan kaza kaza ne duk fiye-fiye sai kira shi duk wanda yake so ya zo sai duba yaransa kawai ba yanzu siyasar da ake a Najeriya ta yara ne yara na gwamna yana da yaransa wane ne kamar dinsa yana da yaransa sanata yana da yaransa haka ake sai sai wallahi duk sai sai mu ya basu amma za a zo a zauna a yi rubutu in fa ci da aiki na constituency idan ya taso ina da percentage kaza haka ce idan ya karɓo aikin kwangila na constituency da za a yi na naira miliyan ɗari biyar to dole mai gidansa yana da naira miliyan 150 ko miliyan 200 wannan automatically zai tura masa su sannan ya je ya san yadda zai ƙara sa da 300 dan shi ya sai masa fam shi ya sai mai motocin campaign shi ya tara masa mutane shi ya tsaya masa shi ya je daga hannunsa ku me yasa ba za ku haɗu ku tara mai kuɗin ku tsaya masa ba yanzu akwai abin da ba za ku iya shiga ba a Najeriya ana yi wai wani ya je neman zai je ɗan sanda ko zai je soja ko wani abu sai ya je wani guri aka ce ya kwashe gemunsa ya ce gemu to Allah ba kwashe ba kawai sai ce na fasa izo zo yake ga mun ai ka kashe ni ai ka kashe ni Ta ce a cikin ɗan uwanka da wannan abin kana ga akwai mai gemu ce babu to kana jin dan kai za su canza dokar nan kana jin shugaban kasa zai kawo gyara ya ce eh. kana jin shugaban sojoji zai kawo gyara ya ce eh. to kai kokari ka shiga cikin hakuri nan gaba nan da shekara 20 30 ka zama shugaban kasa ko shugaban sojoji sai ka kawo gyara NYSC ana barna ana haɗa maza da mata ana sa mata suna sa gajeren wando sai ka dage kai ma ka zama sau darakta na NYC wata ran sai ka kace dokar ba ubangi ya sai ma magana amma ba mu da kishin ba mu tura mutanen bane su je su yi na mu koma gefe mu zuba ido muna zage zage a masallaci ko muna zage zage a majalisa wallahi haka za su yi kamul kan mu suna gana mana azaba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهد هذا الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما لك من كرم شيء من وتتكوى شيء الله عليكم ورحمه الله وبركاته da Allah jama'a kowa ya saurara kun ga <clears throat> wanda ɗalibi ne na majalisin nan malam ko karatu haka kawai da aka saba akan ce irin wannan lokacin wani lokaci kuma galibi tara ne ake tashi wani zubin tara ɗan wani abu haka duk wanda ɗalibi ne a nan baya jin komai ba zo mai da babban abu ba wa'azi ba karatu ne da kula haka ake bayan nan malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ƙara tsawaita rayuwa ya sanya mata albarka Allah ya tsare mana ku malam Allah kuma ya ƙarfafa ku akan ci gaba da wannan aiki idan kun kalli abin da malam ya gabatar ah, da kuma yanayi na lokaci goma ta kusa ne kawai ina son mu kalli wasu 'yan kalmomi a takaice da malami yau a ƙasar najeriya wannan harkar demokuraɗiyyar da aka fara shekara nau kenan shekara ashirin ina son ku kalli wata magana da malam ya irin ƙoƙarin da da gudunmuwar da musulmi suka bayar a kan yaɗuwar pdp da apc kamar ka ce a kasan nan ma babu waɗanda suka fi yin ƙoƙarin yaɗa waɗannan ƙungiyoyi suka shiga ko'ina kowa kuma ya san da su a ƙasar nan mafi ƙoƙari a ciki su ne musulmi ƙungani babin da ke cewa mu kalli wannan matsalar a shekara ashirin yau ku kalli zuwan addinin musulunci ƙasar nan ya fi shekara dubu da ɗari biyu da wani abu uqbatu bin nafi ce ya shigo ƙasar nan nan yankin mai dubu. sahabin annabi shi ya zo da tallar addinin musulunci har yau ka yi a shekara dubu da wani abu amma musulmin mun kasa ƙoƙari a kowane yanki da muke ala sabilin misal jihar kaduna har yanzu akwai wuraren da hausawa ne titik kuma an kama tsesu suna karɓar addini ana a kafa mutum zai iya zuwa daga nan kamun ka je hunkuyi a kowace 'yan ƙauyaku da suna ƙasa na iya zuwa amma wallahi azim musulmi ba su da wannan tsari kana shiga nan ikara ko ku bau lokal gamma duk jikin nan musulmi ba su da wannan tsari. amma musulmi suna da tsarin jikin da za ka je za ka ga sai riga ka zuwa wurin wurin kai wata wurin kai harka wata fati ta siyasa kokarin musulmi ne wannan aiki ya jama'a mu sani kun ga waɗannan maganganun da malam ya yi na sani duk wanda ya kalle su waɗannan neman duniya ne shi kuma wancan neman lahira ne to matsalar musulmi kuma a yau kamar dai irin yadda Allah ya siffanta waɗancan da su yake cewa ya muna zahiran min hayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafiluna ko kuma yu'thiruna alhayata duniya bayan wal akhiratu khairun wa abqa ya jama'a musani duk abubuwan da na kalla watan a maganganun malam ɗan adam in ka kalle shi ubangiji ya sa rayuwar shi watan ƙarfin rayuwarsa tsakanin abu biyu su ne rauni Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba tunda kai tunda ubangiji ya tsara saka a ƙarfinka a tsakanin rauni biyu kana ba ka da yadda ka yi ya tunda a tsakiya aka saka farkon ka rauni ƙarshen ka rauni in ƙara yadda kai farkon ka bayan da ka a ƙarshen ka bayan da ka iya sannan a kalli maganar da malami bayan kuma wannan raunin ma a tsara yadda kai ka kai to di ba ka gafa yana karewa kuma mutuwa kalli kuma wasu irin sabuwar rayuwa da zafi jama'a don haka shi dai rauni kaskanci ƙarfi kuma ba kaskanci ba ne amma rauni na biyo su duk wanda Allah ya raya shi shekarun ya zama sha waɗannan shekarun in Allah ya raya da kai ƙololuwa shi ne shekara arba'in hatta iza balaga a shuddahu wa balaga arba'in na sana kala rabbi auzi'in an na ce an amsa alai har zuwa ƙarshe tun da ga ubangiji ya kai ka shekarun nan na ka matashi ne ƙarfi. wallahi azim in kana da hankali yana da wuya a waɗanda ka taso cikin mafi yawan ku maimaita shekarun da kubaru a ba ruwan wanda ya shekara arba'in da wahala a fekin su ɗai shekara arba'in a mutum goma ka samu bakwai ko takwas sun maimaita arba'in yana da wuya a tsarin allah kun ko gani duk wanda ka gan shi a shekara arba'in to suka ka taso ji ya kalli sa'annin shi yana da wahala a su goma ka samu fiye da bakwai ka samu bakwai a su goma ka ga sun maimaita arba'in inda suka buru a baya sun kamun arba'in ta hanke wasu ana yin arba'in za ka ga ake cikin da wasu da wahala ka ga mutum ya kai shekara sittin je da wata cuta da ke damu shi to wannan cutar kuwa mafi yawa in ta kama ita ce take zama sababi na tafiyar to daga nan ko kana zuwa tamanin da wahala a iya cin moriyarka in ka ga ana cin moriyarka ka riƙi alƙur'ani ne ki da ƙuruciyarka da ka tsare ma Allah ƙur'ani sai ya tsare maka tsufa kana tsara bin Allah to sai ya tsare maka tsufa haka sadi ya ce ba mun tsare ma Allah kuruciyar ne sai ya tsare mana tsufa amma kun gani kadidiyan da ake kokarin yaɗa waɗannan ƙungiyoyi na siyasa a cikin al'umma to in ka laka haka ka raunin wurin kokarin yaɗa kuma addinin wanda kuma shi ne rayuwar mu ta haka bada mun je lahira wallahi barin wannan mu kama wancan shine ya tattara duk wani ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarci gare mu mu musulmin yau na rayuwar duniya kuma wannan kaskancin zai bi mu lahira jama'a kun gane domin ƙasƙancin da ya same mu a duniya dalilin watsar da addinin mu ne to wannan ko watsin da muka yi da addini ƙasƙancin kuma zai bi mu haɗa kuma sai mun tsince shi a lahira amma kun gani da aka abdullahi ulwani yake cewa abubuwan nan uku ba abin da ya jawo musulmi matsalolin nan yau irin na ɗaya hubbu duniya wa karahiyatul maut na biyu al-jahlu bi aqiqati hadha din na uku bi tsaya Allah ce ku khuliqa in insanu min adadi in dai musulmi suka tare masan duniya da tsoron su mutu to wannan na ja musu kaskanci hadisi ma ya faɗa abu na biyu shi watan watan shine aljahlu bil jaya ba ɗaya musulmi su yi rayuwa a zubar gade rayuwa ta fauna malabi yi mana karatu kan matsalar nan yanzu idan kasuwanci musulmi ya fara bai da wata manufa kuma ba duniya ba idan ka ga masu siyar da siga a kasuwar sabon gari in kaga sun kira ta musulmi ya za su tsinta al'umma annabi azumi ya matso in ka ga mahauta ko masu yadda dabbobi sun kira ta ba fa tunani ne wani ke da shi na ya za a sauƙaƙa ma al'umma annabi dalilin haka ya jawo tunanin waɗanda ba musulmi ba su kalli aikin musulmi su sha'awa ba ka bari abu na uku aljahulu bi ɗabi'ati hadha din kun ga ɗabi'ar addinin musulunci wanda duk zai fara shi tun a farko sai hakuri za ka yi ta ganin ƙasƙanci da wulaƙanci da tara, da zagi da ƙasanci za ga ana ture ka ana baka iya ba ana cewa wawa kakar tun asalin addinin a ɗabi'ar sanama wanda zai yi nasara a addinin to yana haɗuwa da wannan a yau musulmi sun jahilci wannan yau in ka ga wata arniya ta fara gasa masara a nan kwana wallahi tana da manufa ba irin ba bane musulmi mutum zai buɗe shago yana samu wani ya zo kusa da shi ya buɗe wani ma ya zo ya buɗe duk fa manufar a samu duniya ne. da haka irin waɗannan abeban su suka ja mana waɗannan kaskancin da wulaƙancin da kuma wannan tozarcin ya jama'ar musulmi mu sani ita wannan rayuwa tun farko da Allah ya kassama mana ita tun kana matakin aljani tsafura ka zama sha dama wannan rayuwar ta sha matashi ko saurayi ba lokacin da ɗan adam ke cikin haɗari kamar yadda fauzanin fauzani ke cewa irin wannan shekarun dan shekarun samartaka ana kiran su shekaru ne na sarƙar zinari jama'a duk abin da mutum ya zama saurayi a kan yana da matuƙar wahala ka kashe musu a kan abin ba in dai samartaka ta a kan ka za ta yi kayi ta da wahala ba ka ga musu a kan abin ba asalin hadisin da yake magana bai tabbata ba amma dai idan ka kalli wasi'ul ul'am za ga abin kusan haka ne duk wanda yana matashi kaga kullum yana kusa da karuwai yana karta ba ka ga haƙufashi sai ga abin da bi sai ga kuma kan abin zai mutu sai dai in Allah ya taimake shi ya tsora mai larurar da bai iya fita ba wanda ya taso a ƙuruciya da san zuwa masallaci karatun alƙur'ani zuwa wa'azi sai ga tsufa su ne dai masu kullum lazimta masallaci zuwa wurin wa'azi jama'a kun gani ubangiji kuma yana iya canzawa da mutum mutumin za a saurayi kuma ya zama dattijan kirki hatta idza ma yakuna bai na yakunu bainahu wa bainaha kita alaihi ya amalu bi amali ko ahalin nar ko ahalin janna da mutu haka kuma ya shiga Ya haka asalin wannan hadisin da ya inganta zai yana nuna Allah da iya a haka ya saba yadda kuka saba gani na faruwa amma abin da muke cewa jama'ar musulmi dole matashi a kasama wadda malamai suke ma matashi mustaqimi munharifi wanda zai zama tahayyari kuma wanda zai zama shi muzazzabi ne dan la ilaha ula wa la ilaha ula dan taba a sakar su an aje walima in za a yi aure an shirya walima kuma ya fada dai moda dai a je a yi picnic a yi lunch up a a yi jina a a yi fati wannan duk za ka gani a yau a sa hijabi a sa gani jama'a kun gane to wannan kaga munharifi ne jama'a kun gane shi ko mutayiri sun farko ma rutsatse ne shi hairana ne gaba ɗaya a ruce ki da ya daidai a abin da zai amfana da shi a rayuwar duniya ko lahira shi duk ma sani ba kawai yana rayuwa ne kalbaha'il yadda kasan dabba dabbobi haka yake rayuwa da haka ya jama'ar musulmi idan mutum ya kalli matsayin ɗayan uku nan ya gane inda yake ci, zai taimake shi wurin gode wa Allah zai kuma taimaka mai wurin ɗaukar mataki na kaucewa in mu zabgafi baina baina ko ko mun harfi in ko mustaqimi ne sai ya ƙara roƙon Allah ya tabbatar da shi la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kama kun kuma ya ƙara tashi tsaye duk wannan bai yiwa mala ce sai mun tashi tsaye wurin ɗaukar watan ilimi abin da ya shafe shi da kima fiye da komai kama kun gane a tasalluhu bil ilm ba zai taɓa yiwa ka iya sunna hidima ba ba ilimi kama kun gane ba zai taɓa yiwa ka yi sunna hidima ko addini ba ba ilimi al-imam al-bukhari habbabi ya kulla babul ilmi qabla al-qawli wal amal duk aikin da za ka yi ko tun magana da za ka yi ta fi addini malaya ilimi ne kan da haka duk wanda kake gani ko yake ganin kan duk inda ake karatu bai matsa an ana magana sunna ko addini hidima karfa ka tunanin za ka shiga don malam wata matsala ta shafi al'ummar mu, da in mutum ya shigo sunna abin sha'awa masha Allah tana gane haka ne da kullun karatu ko bayan asuba ko bayan magariba dole akwai inda yake zuwa dole ne fa duk wanda ya zama dan sunna da karatu ake gani dole yana zuwa wani wuri tara. amma yau ko bayan magariba ko bayan asuba duk inda ake ko kuma ana ganin ne shine wato lokacin da su maza ke da dama za a yi musu karatu na addini da an yi magariba wani ana ɗauko teburi aka aji sai tashi ya fita wani kuma za a ji kamar yana ta zikirin wannan da ka imana amma da an zauna an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ga wannan haka ta tanan sai ka ɗauka malamin kamar su ne ke ɗalin yana cewa uzu billahi kawai sai ga sun fita karatun asuba ko na magriba wallahi sai mun makan makiyamun ne in dai hidima ga sunna ko addini kaiwa wala in ba da ilimi ba jama'a kun gani kuma dole ilimin nan kana tsayawa a kan shi ne tun daga sanda ka zama sunna har zuwa faran da Allah zai karbi ka jama'a kun gani in ko ba haka ba to za ka ji kai ne kana cikin waɗanda ga su ɗan sunna a suna amma masu faɗa da sunna kuma a kana roƙon Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya shiryar da zira'a. Na'am. Allah shiryar da zira Allah kuma ya ƙara kawai ta rayuwa ya sanya mata albarka akwai wannan kamfani namu na buga kasusuwa watan sautin hikima akwai malamai kusan ashirin da bakwai hamsin da bakwai kusan hamsin da bakwai hamsin da hudu ne ko wanda aka haɗa karatukansu da wa'azzukansu wuri ɗaya cikin har da na malam kuma karatuka ne duk karatu za ka kamar gwal amma waɗannan waɗanda ake ganin kusa al'umma za ka fi amfana su kai tsaye su aka tattara a ciki kuma ga memori ɗin nan ina ga 16 gig ne ko a kuma kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar ya jama'ar musulmi kowa ya ƙoƙari ya gaya mallaka a yanzu kafin ya fi gida waɗannan karatukan iya ka samu damar haɗa su gaba ɗaya zai ma wahala amma an haɗa maka su ga su gaba ɗaya mana Allah ya saka muku da alkhairi sannan ɗan tambayoyi da aka rubuto ba lokaci wani dai magana malam saboda gaba ko gobe cewa al'ummar ya kamata a faɗakar da su da kuma gwamnati malam wannan tallafi da ake tayar na noma noman rani da noman damuna musulmanmu na shiga suna karɓa amma da sun karɓi takin da injina a nan take akwai masu siya ana ba mutum an fito mai da kayan shi a duk mutum ɗari za ka samu tafi da wani abu siyarwa su ce in sun karɓa duk mutum ɗari ka kaga kuma abin da wannan bayan Allah shi shugaban ƙasa Buhari ya san cewa ba taimakon da za a iya talakan arewa irin harkar noma dama arziki ta gaba ɗaya kamar yadda shehu ya faɗa dan hudu yana cikin kasuwanci ne noma kiwo duk sanda mutum ya kama wani abu ba waɗannan ba to mamure ne a zo kun ga aikin gwamnati a nan na sha muku bayani a karatu wallahi da zarar an ce sauran shekara biyar mutum ya ritaya sai ta lissafin ya za a yi canza watan shekarunsa ya za a yi dai kadda ya ritayar yadda ka san an ce mai gasar da zai mutu lokaci yayi duk kuma wanda ya ritaya aikin gwamnati shi kuma ya shiga kasanci ya shiga wulaƙanci ya shiga sojanci. a nan na gaya muku babban abin tsoro da ta takaici yau ga musulmi rashin fahimtar wannan harkar ilimi ta boko yaro na shiga ss2 js2 da iyayen sun fara nuna mai fiye daina zuwa islamiyya ba fa wani magana haka su ba yanzu fa akwai sse akwai waye akwai liku e akwai kaza jama'a kun gani da aka sai ga kawai yaro ya daina duk wata harka ta addini ya koma kawai karatun boko addini kuma ko wallahi mu musulmi sai mun dawo cikin haifi. ba daidai ba ne. da aka da zarar yaro ya ci jarabawa yana yin jam ya ci yana yin kwasumi e ya ci shi fa karatun addini kauyanci ne rashin wayewa ne har iyayen haka za su nuna mai da aka yanzu kawai sai dai je fara wannan labu jikirinsa, yana kuma a nan na sha gaya mu ka lura da kyau idan yaro ya je medicine ko engineering ko pharmacy ko law ko accounting ko business admin ko public admin ko da yaro zai ka tambayi duk wanda ya riga shi tun da ya fara har ya gama digirin farko ya na biyu an nuna mai tausaya ma ubansa ko uwarsa a ciki ana nuna mai taimaki addininsa kai kanka uban ba a ce ga taimaki ka bare addininka zai je masar ke phd zai je professorship ɗinsa a nan fa zariya malam wani abu ya faru wani mutum ne yana dokta wani mutum ne yana dokta ranar da aka naɗa shi a profesan shi a wata jami'a gari na wayewa fa ya mutu ya zama profesa yau gari na wayewa kuma ya mutu wallahi a nan na gaya muku kuma wannan takardar ta profesorship shi billahi lazi ba mai karanta da ma buhun masara ya bari ɗaya ko biyu ta sa shi shira bangazo amma wannan takardar ta zama aikin banza ba fa zai je ya nuna ce ce uban shi profesa bane dalilin haka ake shi aiki sai an gana ka sannan in za a raba gado wallahi ba ita ce takardar a araba ta ba amma sai dai a aje ta zama aikin banza ta zama duk abin da aka yi a lokaci amma ka sa ka dage dan ka haddace qur'ani dan ya ruskace an yi aikin banza cewa za a ikrawarsa ba ka za a ce ba ya jama'ar musulmi mu dawo cikin hayyaci wallahi tallahi sai mun dawo cikin hayyaci da yawan musulmi ana neman a ruɗe an ce a je a yi bokon sai kuma aka ɗauka wai bokon za a yi ba addini jama'a kun gane ko da kake ce ka yi karatu kowane iri je ki amma ka da sunan ubangiji Ka sunan ubangiji ka a kar kuma wani karatu ya sa ka ɗauki abin da ya shafi ubangijin ka shi ne ƙauyenci ko ne da ba wannan ba ka ɗauka shi ne naka muna fatan watan mala a karatukan ba zai sa wannan matsala na a tallafi buhari ya sa ake bayarwa mutane kuma na karkatar da shi akwai yaron da na sani an ba shi janareta da buhun taki ko hudu ne ko nawa ne da wasu da magunguna yau inna aka raba ya karɓo nashi a yau din ya siyar gobe na yi ya je siyo sabuwar waya ta naira dubu arba'in da biyar kun gane maganar jama'a malam yake faɗi kenan saboda Allah jama'a yau fa duk wanda ya riƙe harkar noma da kiwo da kasuwanci shine ya riki tabba Tun wannan aikin gwamnati da kake gani kun da ya ji a yau wuri nawa ne za ka nema aiki ka samu sai wulakantacce duk wani babban wuri da za a iya arziki da shi mutanen nan fa manyan ƙasar nan suna aje wurin da ya ƴaƴansu ƴaƴan ke ajewa za ka ji an cewa yanar fifi za su ɗauki ma'aikata a ce inda ake buga kuɗi za a ɗauki ma'aikata ko wata ministry babba da ake samun kuɗi wai ke tunanin cewa wai yanzu wai a ce wai za a ɗauki custom da immigration sai ga 'ya'yan talakawan ƙasa sun haɗu sama da miliyan biyu kuma an ce mutum dubu ɗaya za a ɗauka ko dubu biyu wai kuma wai ka tunanin wai za a iya ɗaukar ɗan kaso ta ina an ma riga an gama ɗaukar sanda ake tallan za a ɗauka To kada mu zama masu yaudarar kanmu kamar yadda malam kuma ya bayyana mana sannan a sai wata magana da wani ya yi na neman addu'a cewa taya shi addu'a malam Allah ya taya haddace alkur'ani kuma Allah ya ba shi ikon aiki da abin da ya haddace kuma da Allah a taya shi addu'a malam Allah ya raba shi da iyayen shi lafiya muna fata haka insha Allah sannan gobe akwai kuma lacca da za a gabatar a cikin tsakiyar wanda dai shi malam ne zai gabatar insha Allah kafe goma na safe kuma za a gabatar da ita ne kan maudu'in eh bauta ah, bauta da kuma kira zuwa ga hanyar Allah a kan mahangar magabata wata mahangar salafu salih na kun gane ku kuma alhamdulillah malam zai da alwala ko zai sake na san duk wanda ya sauraro a zinnan kafin ya dawo in Allah ya so ka ji wani abu da ya da hankalinka ni dai sai da ban ji daɗin wani abu in ma da ya faɗa ba in ga wani dariya saboda matsala ce wadda wata matsalar mu ce mu musulmi kun gane ake gaya mana wai mun fahimci matsalar amma sai ko muke ganin ai abar dariya ce ai ba wani abu bane wannan irin kuskura muna fatan al'umma su gyara a gaba muna roƙon Allah ya mai da su malam gida lafiya ya saka musu da aljanna waɗannan su ne abubuwan da za mu gabatar na wannan saƙo na goron sallah daga bikin shi malin abdullah a sandiran ɗaya wanda na san ba ɓoye ba ne kamar tun farko yadda na ambata kuma karatukan malam sun yatsu ko a garin nan kwarai cikin musamman ɗaliban ilimi muna roƙon Allah ya saka masa alkhairi jama'ar musulmi za mu tsaya a nan a muna masu cewa fasubhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum magana ne mori kuma so sai a